أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دا خدكو ga watan tafsirin da biyar ko ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna cikin wannan sura mai albarka wato suratul an'am na وعنده الغيب لا يعلمها

الليل وأعلم ما ترحتم من نهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بس بس فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته يشركون ثم بثوا إلى الله لولاهم الحق ألا له الذكر وأسرع الحاسبين ألا له ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين نعم to waɗannan ayoyi kamar yadda kuka ji ta karanta muna dai ci gaba cikin wannan sura mai albarka ta karanta daga aya ta hamsin da wanda ana ƙara tabbatar mana da tauhidin rububiyya a tabbatar da aikata-aikata na Allah tabaraka wa ta'ala saboda in an gano wannan shi zai sa mutane su fahimci cewa babu wanda ya cancanci abauta mawa da gaskiya sai Allah tabaraka wa ta'ala na walaikun salam Allah sa na sani wani ciki na yau to mhm manal ayat a ni can wajen ashirin da hudu ya hamsin da hudu kamar ya ta hamsin da hudu cikin ma'anar ayat da aka yi magana da aka ce hamsin da hudu a takare a wata wuri shi ne da aka ce labin unfi da aka ce wannan aka ce eh, an tariƙin najati ya staƙabilu bilbashari wata alaƙati wata hiya wata ko wato shi nan da aka yi magana aka ce haza hakaza yastaqbilu kullu abdin jaa mu'minan haka manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake fuskantar kowane bawa wanda yazo a matsayin yana mai imani yakan kalle shi ya ganshi ko kuma shi bawan yazo mu'minan mustaftiyan yana mai neman fatawa yana tambayan menene kaza yas'alu an tsarikin najati wanda yazo yana tambaya game da hanyar tsira wato ya taqbilu bil bashari sai ya haɗu da shi ta hanyar sakin fuska abun nan bai sai ya wattalaqati duk kusan ma'anar su da bil ya masa bishara bishara kin ga zai masa gargadi zai gaya masa cewa kai tunda ka imani ga abin da zaka samu shine bil bishri ya gamu da shi na nuna jin daɗi ya ne masa bishara wattalaqa talaka shine sakin fuska yadda zai saki fuska yana yana jin daɗi ayyar ce talaqatu abun nan ba sannan wata hiyya da gaisuwa wassalam da kuma aminci da yake masa labin unfi baya fuskantar mutum da tsanani ta yadda zai tsananta masa wata ƙarya da bashi tsoro inda magana da za a yi a ba su ta ƙarya asalin a masa abin da zai ji zuciyarsa ta girgiza ba shi yasa aka ce alƙari'a tum alƙari'a ba yana firgita shi bai masa abin da zai yi wa tawbih da zargi zargi shine tawbih yana cewa me yasa baka yi haka ba ko yace me yasa da tuntuni baka zo ka musulunta ba annabi baya yin haka dan sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan shine abin nan ba sai aka ce haza ma dallat alaihi alayatul ula ayata 54 shi 56 na hafcan ana na na na ai da aka ce sallama kuma fi dinikum a to mun gane shi ba kika ce nahar nawa nan ba nan nawa kika ce aya ta da da. to to shi nahar nan ba nan nawa ai nahar kika ce san kasa zan zo kenan ai ni wanda shi ma kwata-kwata to in dai wannan ne har ban gan shi ba ni wanda shi kad utlika lafzu du'ai nan ba na biyar ne na wani aka ce utlika lafzu du'ai wa urida bihi al da aka ce an faɗi lafazin aikin zancen wunin da aka yi magana bari mu koma asalin da na haɗin yake nawa gashi can nan ba na biyar da aka je can aka ce kul ay qul ya ayyuhar rasulu li ulaikal mushrikin alladhina yad'unaka ila muwafaqatihim wato ya kai annabi ka ce ma waɗannan waɗanda suke kiranka daga cikin mushrikai wanda suke kiran ka ka zo ka bi su ku daidai ala shirkihim akan shirkan su wa ibadatu llahi wa ghairi da bautan wani na ma'hum inni nuhitu kin gani nuhitu na aina hani rabbi an a'budu ma tad'una ubangiji na ya hana ni in bauta ma abinda kuke kira ku ma tad'una tu tad'una din nan anan tad'una ba kin ga kaman suna kiran su bane a matsayin suna roƙon su min al-asnami wal awsani na wato wanda suke gumaka wanda aka sassaka da gumaka wanda aka ajiye nan kullahum inni la attabi'u ahwa'akum fi ibadati ghayrillahi ba ana bin wani ku wajen bautan wani Allah al-mawruthatu lakum an aba'ikum abdullal wanda kuka gado daga iyayen ku batattu Mislukum, inni in fa'altu akunu qad dalaltu inni haka na bata to sai aka zo can ƙasa aka ce utliqa lafzu du'a an ɗauki wannan lafazin du'a da aka ce na hani rabbi an abu da ma ta da'una kin gan shi can a yi matsayin ta da'una din aka faɗi wannan ta da'una da aka faɗi lafazin wa wuri da bihi al'ibada amma abin da ake nufi nan ibada ne wanda kuke ta abuduna ne asali maimakon ta da'una aikin kin ga kaman kuna kiran shi ne da roƙo ko da wani abu to amma abin da ake nufi ta abuduna ne ana wanda kuke bauta ne wanda kuke bautan nan ba za a yi masa ba ya fito ko to shine nan lafazo utlika li anna du'a huwa al-ibadatu domin ita shi kira da ake yi asalinsa shine ibada shine ibada ne wa mukhuha shine asalin gadan bayan abu amma muku asali daga kwakwalwa ne kamar a ce shine kan addu'an gaba ɗaya shine tsantsan wannan tsatso na abun nan din tsagwaron addu'an kenan aidan muku asali muku abin da yake za a ce asalin kamar yanzu a ce kashi mutum sai a ce muku din shi a nan kashin cikin gadan bayan kashin shine kashin bayan abu aikin gaba kashin bane ma'ana ce ake nufi to nan shi ma kaman shine kashin bayan addu'a shine shi shine kashin bayan wannan aidan lima fi du'a min mazahiril ubudiyya lillah saboda abun da ke cikin addu'a na alamomi da ake nunawa na mutum shi bawan Allah ne lillahi ta'ala wa mazahiru asma'ihi wa sifatihi azza wa jalla ya fito yanzu a kunna ma wannan fankan nan naji abin ba dama ba ku jin zafi ku na'am a kunna wani a kunna saboda ka waɗannan abubuwan su ne abinda za ku tsaya ku kalla ya fito yanzu an gama mu tafi sabo to aka ƙara zuwa aka ce wa hu mafatihul ghaibi Allah tabaraka wa ta'ala a wurinsa ne mabudan gaibi suke wato dan a nuna cewa komi wurin Allah yake inda kuma za mu san haka da sai mu zauna lafiya idan kika yadda komi wurin Allah yake ba da za ki tashi kina jin haushin wasu ba da za ki rika bakin ciki wani bai baki ba ko wani yayi miki kaza ko wani yayi miki kaza in arziki ne kin sani arzikin ki na Allah ne yana wurin Allah in Allah ya so ki samu abinda Allah ya so ki samu kuma ba wanda zai isa ya hana ki samu wanda kaza kaza duka waɗannan kai dai mutum yayi asbab kawai mun yi karatu anan cewa arzikin ki in Allah ya sa abu arzikin ki ne wannan abu rabanki ne to ko iska kika hau kika ke in kika hau iska kika ruga daga wurin kasan naki to shi kuma abun walƙiya zai hau ya biki to me matsala ke kin gudu daga rabanki kin hau iska da gudu to shi kuma iska shi kuma raban ya hau walƙiya ya biki to wane ya fi gudu da walƙiya da iska ba ma gane wani lokaci ƙur'ani ne muna karanta amma gaskiya ba ma ganewa da muna ganewa da wasu abubuwan za mu zauna ran nan muka yi magana nan muka karanta aka ce wani bawan Allah tarafa mutane yake a daji yana kwace masu kaya yana kwace masu kuɗi ya kwace ga ƙarfi ga abin da ya gamu da wani bawan Allah ya ce mai ni musulmi ne ya ce karanta man wani abu daga cikin alƙur'ani da abin da ka sani da aka zo aka ce kawai ya karanta wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun ya karanta zariya ta sai da ya kawo nan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun a'a yanzu dama muna da wannan alkawarin ma har kuma muke tare mutane sai kawai ya zauna ya kwantar da dokinsa a wannan ya kwantar da abin hawansa sa kawai ya ce mu yanka aka yanka ya ce ta yani mu raba ma mutane suka taya suka raban ma mutane mutane suka cinye a wannan ɗinsa ba ya ɗauko abin da yake buge mutane da shi ya karya shi ya gutsutsura shi kawai ya kama hanya juya ya koma garin ya ce tun da dai Allah ya yi alkawarin shi zai ba mu arziki ya ciyar da mu ya shayar da mu ya ce wallahi na daina matsawan kai na kan in kwace haɓin kwace kayan wani saboda haka shi kenan ya je ya zauna aka ce sai bayan shekara da shekaru shi kuma ya zo aikin haji shi ma wancan ya zo aikin haji tare da Harunan rashid ya ƙara ganinsa shi ba ƙauyen nan ya ce bayan Allah muka suka gaisa ya ce zo mu je can ka ƙara karanta man ƙur'ani irin yadda ka karanta man ɗin nan shi kuma ya gan shi ya gane shi sai ya ƙara karanta mai wannan sura ɗaya da ya karanta masa da aka zo aka ce bayan ya gama karanta mai wannan sai ya ce fawa rabbika innahu la haqqun mithla ma annakum tantiq abamal yace inna yace wa ya taba Allah da hasa yayi rantsuwa yanzu mutane sai da suka sa Allah sai ya rantse masu bayan ya ce shi zai ciyar da su shi zai shayar da su kuma sai ya gaya mana ya ce fawa ka!" ina rantsuwa da ubangijinka innahu la haqqun abinda nake gaya maku gaskiyan nan ne da abun nan ba da ya maimaita so uku kawai sai faɗi ya mutu ya ce kai a ce an kai lokacin da mutane har sai sun sa Allah ya rantsi ne amfanin rayuwa sai faɗi ya mutu kawai so da yana ganewa mu yanzu ki zo ki karanta suran ki jima in kin ji haka in ma kin ji wani abu ki gama karanta qur'anin suran gaba ɗaya wa zariya ki karance ta gaba ɗaya ki zo ki abun nan to kuma wani shi bakin rafi yake bi wata rana da ya ji shi ma kawai wani yana karatu shi fa bakin rafi yake bi yana tafiya gaban rafi ya ji wani ya ce wazariyati zarwa falhamilati wis kai ya ci gaba ya ci gaba ya ci gaba kawai da aka kai can wurin kawai malam sai ya tambal sai fada rafi kawai ya mutu da ce mutane har sai sun sa Allah ya rantsi wazariyati zarwa alhamilati Ga gashi nan yayi tai yayi tai yayi tai haka kai can fawa, wa rabbik sai kawai ya mutu ya fada rafi ya mutu za mu zo in Allah ya sa muna da rai in kuma babu shi kenan amma dai za ku ji su in an zo karatu na ana karanta mun karanta tun daga wazariya tun makaranta a hasuratun nashi aka zo makaranta da daddare a lokacin da muke mukarrar muka karanta mukarrar nasu an karanta to amma yanzu za mu zo in Allah ya damu dawo sai dai watakila karatun juma'a ne ya fi naku sauri amma wannan za ku zo za ku ji yadda magabata suka ga ayoyin nan malam mu dai mu gane cewa gaskiya sai dai mu yi magana ta wani din nan mu ce mu dai har yanzu ba a karbe mu bane tukuna ba a karbe mu ba sai dai muna ta neman hanya ne a samu a karbe mu amma gaskiya ba a karbe mu ba har yanzu ba a karbe mu ba ku yadda kuma ba a karbe mu ba mu kama neman yadda za a karbe mu amma wallahi ba a karbe mu ba dan inda an karbe mu abun ba haka yake ba magabata mun karanta a nan cewa wanda ya tashi bai ambaci Allah ba baya ambaton Allah ko ranan da ya tashi bai ambaci Allah ba jin shi yake kaman kifi wanda aka cire daga ruwa ba zai samu sukuni ba sai an dawo da shi kifi ko aka bar shi a wajen ruwa ƙarshe ne ke faruwa to to yanzu muna jin haka ranan da baki ambaci Allah ba ki tashi ki jikin rasa abin da ke make daɗi bayan ma mu wani lokaci in ba mu ambaci Allah bane zaka ga mu zauna wani wuri muna ta tafa muna dariya to su ba ka bane sannan ki ga mutum da hurhura malam yayi hurhura za a tashi a ce an yi sallama daga sallah wani komi bai yi ba sai tashi tafiya ci bai ce komi ba wani kuma ma sadda zai zo sallan ya taso daga gidan shi da kwandalelan kai ya zo ya zo ya zo ya zo ina ce kwandalelan <laughs> wala wala ba wanda ne ka bane ko yau masallacin da ne sallacin da limami ya karanto ya karanto wani wuri ya ce to za a yi magana kan sabanin malamai waɗanda suke ganin in mutum ya zo yi salla da kai shi ba hula sallar shi ta yi ko ba ta yi ba sai masu kwandale kai suka yaka za su zina kwandala kwandalan kai har wani na gaba na class schoolmate ina ne tun primary school na gan shi kawai da ce to yau dai yau dai bayan ya an gaba ya juyo assalamu alaikum ya ya ya lace bai ya ya yau da kai ake ka kwaddalela kai da ka zo da shi kwaddalela kai da kai ake wannan karatun yau ya ce Allah ba da ce da kai ake kai kai ka zo kawai kwaddalela kai kuma wallahi shi ya ma fi ni wurwura wurwura nan gaba ɗaya nan ya yi fari sal inda kallai ce kai lalle ya shaidai mun tafi metina ne tare muka yi primary school a su bello amma gashi nan to da lela kai da ce kai da kai ake wannan karatu ya ce da Allah ka da Allah ka wani ce wallahi da kai ake lela kai kullum ka zama da da lela kai da kai ake sana ka yanzu zai ka tashi ka fara ka fara aiki kawai sallah an ce dai yanzu ma sabani akai in sallah ba ta yi ba to sai ka shirye shekara nawa kai ta yi da lela kan nan ka zo ka saki in kuma an ce ta yi to ka zo ka ji sauran karatun gobe in malamin zai yi ta saboda haka in kuka gansu za su fita da kwandalelan kan nan ku rika hana su su je su rika yi aikin banza da kwandalelan kai sai mutum ya tashi kawai ya ya ita matan ta sani in ya tashi tafiya wani yayi wata irin shiga ya sa wasu irin kaya da babban riga da komi da komi da komi zai tafi neman kuɗi amma zai je masallaci sai ya nemo wata jallabiya kawai da kwandalelan kai ya je ya je shige masallaci kuma ana zuwa masallacin da aka yi sallama kawai yanzu yanzu nan ke daga gida ba kina ji aka yi sallama ba ana yin sallama zaki ji shi yana kwankwasa ko ba ya dawo ko kuma ya buɗe kofa in da makullin hannun shi ya dawo to kai ba ka yin komi a masallacin ne ko ko zin ka dawo nan gida ne za ka yi ba faɗa za ku yi masu ba ku yi faɗa su malama sakina ta ce sai duka kada kada yadda za a yi dukan ko malama a lallashe su amma a zuka nuna masu wallahi su rika zama masallaci suna askar tunda in zai suka baro masallacin nan suka dawo gida za su zo su yi ne wani sai ya dawo daga masallaci ya zo kawai buɗe rediyo wai shi zai je america saboda yanzu ana sallah latti zai zo ji america wani ya bude tv zai ji labarai wani ya ce zai ai ana fada da ukraine da da da russia saboda haka bari ya je ga yadda ina ruwanka ina ruwanka me zaka yi musu in kai kaje ka gani me zaka yi kaddara ma ka ce zaka ce me zaka yi musu in ka gani in kaga suna fada me zaka yi musu da ukraine din da da russia wanda zaka tunkara ka ce ai hakuri waɗancan ko ka ce ka kai musu agaji kai da baka yi naka aikin da ke gaban ka baka koma sauraron abin da bai shafe ka ba to yayi sauri ya ce wai zai je ga kuret kai ma din baki sa ba kina sallah ya ce zo zo zo hajiya da zo ki gani zo ki gani ki ga gashi nan wallahi tallahi gashi nan ana ta harba ba basu misal sala to me za ku yi da kuka gani zo ku gani to me za ku yi musu ku tausaya to ba ku ji tausayin kanku ba sai ku ji tausayin wasu ai tausayin kanku nan shine kuna tausayin kanku a masallaci mutum ya zauna ya ta roƙon Allah Allah kada ka sa shi ga wuta shine ka ji tausayin kanka kai baka ji tausayin kanka ba kake tausayin wani abinda baka iya mai komi in kaddara tausayawa as human feelings ka ce kai ai human abun nan ne ai wannan kai abun nan ne ka ka to kai baka ji tausayin kanka ba kake jin tausayin wani ranan kiyama in aka je za a gwada aiki ran nan muka yi magana ummul mu'minina tana ta kuka tana ta kuka annabi ya ga tana ta kuka ya ce wai me kike ma kuka ta ce wuta na tuna wuta wai yanzu an je lahira ku annabawa za ku tuna ko da iyalinku ya ce ina ya ce ai wuri uku wallahi ba mai tunawa da wani kowa ta kai shi kawai yake na ɗaya shine lokacin da za a fita zuwa hisabi wallahi nan kowa ta kai shi ya sani ya ce na biyu sanda za a auna aiki kowa kan shi ya sani na uku lokacin da za a hau sirati wallahi ba mai tuna da wani to mutumin shi bai tuna da kanshi ba sai sai sai sai sai ta tausan wasu wuta fa ba wasa bace wallahi wuta ba wasa bace kina son ki gada ki gwada wuta ki gwada wuta ba wasa bace kuma na ba da aiki na ba da aiki na ba da aiki wanda ba su san wutan nan ba mu god mu nuna masa yadda za su san wuta kun ki sun iya da su sani kullum sai dai an magana su ce ba san wuta ba ba ku san wutan nan ba na ce ba ku santa ba ku gwada kun ki kuma yadda ku gwada ku santa yau in kika je gida ki sa dutsen guga ya yi dutsen guga yi zafi yi zafi ya zafi zafi har dajjan nan ta mutu a ƙara kunnawa ta ƙara mutuwa ki ɗauko yaro ƙarami wanda bai da wayo cikin yaren ki ce zo nan zo nan ki tuɓe riga ki ce yi man guga ya ɗauka tsala maki a bisa baya ya maki guga ki ji wanda bai da wayo wanda ya san in kin ce kawai ya yi zai kawai ki ce guga za ka yi man bisa baya ki butu mai riga ki ki sai ku je cikin ɗaki can uwan ɗaka, kada wasu su ji ki ce yi man guga a bisa baya ya dauko ayatin na ya ba, ki bisa baya ki ji ko ki shafa hoda da shi ki shafa hoda kamar yadda kuke riƙe sosan nan kawai ki ɗau dutsen guga ki haka ki ce shafa shafa shafa ki yi so uku ki shafa hoda sai ya za ki ji za ki gane ta yadda take ko kuma hita ta rings din nan wannan boiling rings din nan wannan ita wannan ki sa ta a wuta kar ki sa ta a ruwa ta yi ja ta yi ja ta yi ja ta rika kauri kaurin nan ki ɗauko ta ki matse ta a hamata ki ji minti nawa za ku ke da ita mm, rana ita in kun zo zan zo da wuri saboda mu ji labari har da kyauta za mu naɗa gift mu ba malama ta baki in je in naɗo fatawul bari ma ni kyauta in baki fatawul bari shi nike so in kyautar ina so in kyautar da fatawul bari ko kuma tufatul asharaf kawai jigajigan sahabban manzon Allah dukkan gaba daya ka tara su aka sa ciki aka yi tarihin ko kuma fatawa ta ibnu taymiya su ne wanda ake ji da su kai akwai wani madan na sauraron nan sharhin abun nan shi ko shi sai bada wannan wannan wannan bidayatul muqtasid shi aka ce bughyatul muqtasid in baki shi kyauta sabo ni ma ga kai shi ma ya isa kyau ga kyau dubu da goma na tsawo dauka kawai gaba ɗaya naɗe shi a takarda in baki in gobe gobe ne za a kawo sakamako ko jibi rana ya ce wa zai yi mutunta in je in sau takardar rafin shi a naɗe shi tun yau Allah da gaske nake yi za a naɗe shi ne ai saboda a jini ke yi shuru wallahi ke kami yi shuru mun san kin jita Allah ya sa ya zama kafara amma yanzu wanda za su gwada sababbi da kansu ne wannan aike tsautsai ne naki amma wuta ina ta ga kyau inda na gaya maku abokina da aka zo aka zuba mai man gyada har yanzu ka gamu da shi zai ga yana haka yana haka da kai kun je daura aure muka ko ga yana haka mu gaisa mu gaisa kurana nan na ganshi muka yi haka da hannu ko kowa na sauri tun da aka kwada mai man gyadan nan har yanzu ba daidai yake ba to kuma an kai shi har waje an kai shi asibiti saboda haka yanzu wanda za ta gwada ce muke so wata jaruma jaruma ba ta wasan kwaikwayo ba jaruma ta taba wuta kawai kide kide ki je ki matso mana hitan nan ki rana ita yau ku zo ko ke ce bakuwa wa ce ce bakuwa nan wanda ba ta taba yi da ita ba ta kama na ban ji ba zo da Allah ki mana ita na jatu hajiya na jatu ki taimaka ki ke ce bakuwa tun da karatun an yi baki nan sai ki mana wannan darasin hajiya na jatu sati mai zuwa ki zo mana da labari ni kuma yanzu da naɗaɗɗen littafi sabo malama za ta baki kyauta gift ta ce za ta miƙa maki za ki yo ko ba ke ji aikin ba ba ke ji ba ko na ba za ta na yawwa ga yadda ya da mata ce za ta yi za su ita da mama yawwa to ku yi mana ji eh ba ta ce za ta yi ba eh ajiya ba zai yi ba ko ciao inda za a yi mu jira har mu gayyato 'yan sauran kwanakin su ma su zo su ga iko Allah ki ba mu bayani dan ranar ki za mu bari ki hau kan kujerar nan ki ba ki rike microphone ki mana bayanin abin da kika ji saboda mai recording a ba malam ɗan sajiya su ki da tagwada ko yawwa ni na gaya maku nan akwai dattijo yana na amalali kullum ina ganin girman dattijon nan wallahi malam mutumin nan ina ganin girmansa saboda ya fahimci yadda abubuwa suke fatar da muke da mu da shi Allah ya samu tsira amma ya zo ya je masallacinsu ya ce shi sai dai a bashi dama ya rika yin kiran sallah bayan abubuwan da yake ya ciyar da masu azumi ranar litinin da ranar alhamis kullum sai yi abinci gidan shi an shi ya azumin ga kaza ga aikin alkhairi kaza ya koma masallaci ya ce shi so ke a bashi aka bashi ciyaman da masallaci ya ce to ai sayyidul qaum khadimuhum shugaban mutane ai su zai masu shi zai masu hidima da aka ba shi shi ma makulli ya rike ya rika zuwa yana shara kafin kowa ya zo ya fesa turare ya sa turaren wuta ya ce ran nan malam an je masallacin nan ya zo wata kofa ya ja ya ja ya ja ashe ba ta burhu ba sosai ya zo gyarawa sai ta datse mai hannu da ya ji yadda hannun nan nashi aka datse shi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce yanzu wannan datsa kofa ce ta datse mai hannu yaya ranar da aka ce mala'ika ne zai doki mutum da guduma ya san an ce su mala'ikun na walahun makami omin hadi suna da gudumomi na bakin karfe da za su rika shirga ma mutane ranar lahira kuma guduma mala'ika fa in duk duniya mutane suka taru da aljanu da mutane ba su ya daga da guduma ɗaya ta mala'ika to a ce yau a ɗauka a rasa ma ke yanzu ki kwatanta ki ɗauki guduma katuwa ki samu kiyashi ki dora kan wancan dutsen ki lafta mai guduman nan wajen ina za a nemo shi kiyashi to kama aka fa muke an kwatanta mu da yadda mala'ikun nan za su gan mu kamar kiyashi wallahi kamar kiyashi ga guduma ya ce wannan ya sa ya tunani na biyu ya ce ya yi azumi aka kawo fefeso ya zo zai ɗauka ya sa bakin shi kawai sai ɗaya ta sumbule ta faɗo ta koma cikin kwanan nan sai ko ya tsalle shiga mai ido da zafi da zafin zafin girki da zafin yaji suka shiga mai ido malam ya tafi bayi wankewa da ya shiga bayin nan ya ji zafin da ya ji ba na yajin ba na wutan nan da ya ji cikin ido malam sai fashe da ihu kawai dinga kuka bayi fatan shi suka leko lafiya alhaji lafiya ya ce ina fa lafiya yana ya ce ya shiga alaji saboda wannan dan abin da ya tsallan ma da kake wannan ihu yayi ta ihu kamar yadda kika san yaro karamin an mai laifi sai da ya fito ya wanke ya wanke ya fito ya ce wallahi ba yajin ne a wanda ya tunani wannan dan tsalli ne na wuta ya tsalle ya shiga mai ido da wannan abun wanda da hama bakin shi ba zai sa amma yanzu ya yi tsalle ya shiga mai ido ya ji gaba ɗaya duk duniyan nan ba abin da yake mai daɗi sai auna ya ce yanzu kairar da aka ce mutum ya shiga wuta to ya zai yi sai ya ce wallahi malam ka ganni nan ni dai ni dai na sani na yadda wallahi ba ni iya yin minti ɗaya a wuta na ce wallahi mu haka muke haka muke mu ya ce ni dai tsoron da nake yi ina roƙon Allah Allah kada ya sa ni wuta ko da ta minti ɗaya ce ba zan iya haƙuri da ita wannan ce wallahi mu ba za mu iya ba ba za mu iya ba sai kuka sai na ce mashi to kuma ka ga dan wuta fa in ya shiga wutan nan bayan an sa shi cikin wuta ko ina wutan nan ce sannan a ba shi ruwan zafi na wuta a ce sai ya sha ya sha kuma dole abun nan ga zafi ga wari idan ya zo sha fata shi gaba daya sai ta sabule ta fuskar nan ta faɗi a cikin kuma abin da zai sha din ta sabule ta fada a ciki sannan ya sha da tsiya yana sha kayan cikin shi za su yi zu su ƙasa sai kuma a ɗebo wani ruwan zafin ta ka shi kuma a kwara mai ana sa shi yana sha da tsiya sannan kuma ana ɗebo na ka ana kwara mai sannan kuma a jikin shi ko ina cikin wutan ne yake kamar gobara sannan kuma 'yan wuta idan suka ji masifa daga cikin wuta suka so fita suka yo waje za su fita sai a sa wata wutar da ta fi waccan zafi ita ke taro su ta bai da su da haka mutum ya ji wadda ta tarbai ya ji masifar zafinta dole sai ya gwammace gare koma cikin wannan saboda masifar zafi ga kuma mala'iku da gudumomi suna duka wannan wutan kuma na faɗan mutum tana mai da shi cikin rami saboda haka jama'a wallahi mu riƙa roƙon Allah ya kare mu daga shiga wuta da na gaya mai wannan maganar na ce kuma ɗan wuta a cikin awa ɗaya sai an canza mai riga fatan jikinsa sau ɗari da ashirin awa ɗaya duk awa ɗaya yar wuta ko dan wuta to sai an canza mai fata so 120 fatan nan ta soye ta kone kurmus kullama nadijat duluduhum duk lokacin da fatan nan ta nuna da wuta ta kone aka ce baddalnahum junudan juludan ghayraha liyadhuqul adhab sai a canza masu wata fatar wanda ba wannan ba saboda su dandani azaba to aka zai masu haba malam sai fashe da kuka kawai wayar da bamu gama ba kenan ya dinga rusa kuka ya dinga rusa kuka dole wayan nan kawai ran nan hakura muka shi yasa ni bana ma son kiran shi wallahi zai wahala in kira dattijan nan a ce mu gama waya bai kuka ba to shi kuma sai ya ce shi in ya ga fuska ta ma masu abin nan da ya ga fuska ta kuma kenan shi yasa ba ma haduwa muna son juna ma ba ma iya haduwa da shi saboda in ne mai waya ya kuka in na je gidan shi ya ganni masifa in ya ji ni a muryata a waya kuka ta ranar nan sai da aiko man da sako sai ne mai dabara kawai da aka aiko da sakon na ce na gani ina fita masallaci sai na wuce gidan ina zuwa gidan kawai aka ce da ce ba masu gadi da ce ga ce gaskiya ya hau zaba ya hau zaba na buga waya na buga waya shuru sai da na dawo markas na dawo nan sai ce kai hakuri na sa waya ta a caji ka zo da ce ai zan da na kira ka ina kofar gidan ne ya ce kana kofar gidan na ce wallahi ina kofar gidan na so ne yau dai sai mun haɗu ya ce gaskiya ya hakuri ya ce wallahi ya hakuri ni ya ce wallahi malami na ganka ni kawai kunya ma nake ji ni na ganka na ce to ni ma yana jin kunya aiki ne yau aiki ni na yi aiki ne ka gani ka ji kunya aiki ni na yi ai ba aiki in kai ba kawai malam masifar abin nan ne wallahi malam mu kiyaye Allah kun ga da mutum ya shiga makabarta ina jin tausan kaina wallahi ina jin tausan kaina ma ina jin tausayin ku kuma kun ga ranar da mutum ya shiga makabarta aka ɗauka aka sa cikin wannan ramin Allah ya sauƙaƙe kuma abun nan malam ba a gaya ma ba ka sani sai kana shirin ka kana wani shiri yanzu dai ko jiya nan sai da aka nuna man hoton amarya ana cikin masallaci za a ɗaura wuri ita kuma ta mutu amarya za a ɗaura wuri yanzu wannan akwai shirin mutuwa angon da aka zo don za a yi auren shi wancan satin ya mutu to jiya ran juma'a kuma dai an daura wurin duk da wadda aka wanda natin ya mutu amma ita ya da kanwa ce ita yayan mijinta wanda zai aure ta ya mutu ita kuma kanwan an yi nasu da ya auren an dai yana nan dai an yi to yanzu shi ma wannan din sai aka ce to shikenan tunda dai yayan ta mutu yanzu juma'a mai zuwa a dawo a washi kanwa ya ƙara daura wurin dai an fasa to sai aka yi aka bata mutane su gane cewa duniyar nan kawai mutum ya zauna cikin takazantsan saboda ba a cewa don kana shirin wani abu wai don wani abu na da mahimmanci a wurinka kana da wani abu in dai kwanan nan sun kare wala shi an je makabarta kuma ni na gaya maku abin da ke ban tsoro a je makabartar na dauki mutum a sa cikin wannan dan ramin ba juyawa fa ba shimfiɗa ba filo ba juyi ba komi sannan kuma inda za a zo ana ruwa hadari ya taho sai mu ce mai sauri mai sauri mu gama mai sauri jama'a ai sauri a gama a kakkama a kammala da mutane su jike to shi fa za a ce mu koma da shi gida mu dawo gobe saboda kada ya jike sauri za mu yi mu gama ta sa shi a cikin kabarin nan mai sauri mu dawo gida mu kuma kuna dawowa gidan nan malam aka fara zabga ruwa sai ka tuno ko ki tuno o yanzu fa muka ajawa ne matan shi a gida ko ƴaƴan shi a gida su tuno cewa yanzu fa aka aje baba a makabarta yanzu ga ruwan nan da ana ta yi kwanaki wani mutum da ya mutu a katsina malam irin matsayin da yake da shi mutumin nan ba dan kaɗan ba ne da aka da ya mutu da safe ko za ka tashi da ruwa ana ta zabga ruwa ana ta zabga ruwa aka sanar da mutane an sanar da mutane za a za karfe tara na safe ko karfe goma aka zo ana ta ruwa sai ai ruwa a ɗauke sai ai ruwa a ɗauke shi kuma gashi a nannaɗe aje can da aka yi wani lafawa aka lafa ruwa ya sab da aka ce jama'a ku yi haƙuri kun ga dai bawa Allah ne muna ta so mu kai shi ruwa yana ta abun nan ba kuma yanzu dai tunda ya dan tsafa to da Allah ya sauri wanda suke da dama a ji a kai shi domin masu ginan kabarin nan sun gaji da tsayuwa can tuntuni sun ce sun gama aka ce to to aka fito tsamai tsamai aka nan da kafafuwan wanduna ana ruwa yab yab masu lema sun sa masu kaza sun sa aka lallaba aka lallaba aka yi can cikin wannan taba aka tusa shi wanda yake gaya man ya ce to wannan a ce ma lokacin yana raye a ce mai ya fito cikin ruwa ya taka da kafa shi ko ya shiga mota ba wanda ya sai sashe wannan abu saboda matsayinsa amma yau shi an kwantar da shi cikin tabo ana ta ruwa masu kokari ne fa suka je jana'iza saboda ruwa kuma an ji an tona rami a kwalfe wanda ya shiga cikin ramin a kwalfe a kwalfe a kwalfe aka kwalfe aka lafta shi ciki ta shikenan kuma har yanzu ba mu ji ya dawo ba na'am kawa sau da aka wallahi muke yayi Allah ina gaya muku wannan magana hasa ku da kuke gaba na yanzu wallahi ina gaya muku wallahi mutu tsoron Allah tabaraka wataala kowa in ya shiga cikin ɗakin shi ya rika tunani ya tuna ranar da wannan abu zai samai domin dole ne ko ana so ko ba so to kuma ba magani tunda ba magani sai ya same mu kawai sai ki fara tunomi me zaki dan yayi maki maganin wannan bakin ciki na ranar nan menene aka ce ki rika yi dan waɗannan abubuwan dan su yi maki maganin bakin cikin nan to sai ki fara lissafi sai ki fara gano aikata aikacen da kuke ji malamai na gaya mamu nan sai ki kokari ki ta yi ki ta dage a kina yin wannan kina yin wannan kina yin wannan kina yin wannan ya zama kina da tarin kaya da yawa Allah shige mana gaba saboda haka ku ji dai wa hu mafatihul ghaibi dan gaibi a wurin Allah suke tabaraka wa ta'ala la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah ya san abin da ke kan tudu da abin da ke cikin ruwa hasali ma abin da ke cikin ruwa ya fi abin da ke kan tudu yawa ba ma ta min waraqatin babu wani ganye da zai tsinke daga itaciya ya tsinke ya faɗo illa ya wala habbatin ba ma ta min waraqatin illa ya alamuha babu wani ganye da zai tsinke daga sama ya faɗo face Allah ya sani wala habbatin fi zulumatil ardi babu wata kwaya da take cikin dubban ƙasa face Allah ya san da ita wala raqabin wala yarisi babu busasshe babu danye babu busasshe gaba daya illa fi kitabin mubin face yana cikin littafi bayyananne wa huwa alladhi yatawaffakum bil layli Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda yake karɓar rayukan kudin dare yayi lokacin da dare ya yi muka yi bacci to an karbi rayukan mu ba sai dai wanda Allah ya ga dama a dawo mai da nashi wanda ba ga dama ba shi ya wuce wa ma jarahtum bil nahari da abinda kuka yi na fufukan ku na rana Allah yana sane ba ya thumma kun fihi sannan ya tada ku a cikin irin wannan lokaci li yuqda ajalun musamma sannan bayan haka nan haka za ta da ku ta rana wani ne a tada ku saboda ai makowa hukunci wannan rana ce wanda aka ambace ta za a yi makowa hukunci sun mai laihi marju'ukum sannan gaba ɗaya makoman ku wurin Allah tabaraka ko ta'ala take gaba ɗaya kowa wurin Allah tabaraka ko ta'ala zai koma gaba ɗaya sun mai yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan Allah ya ba ku labari game da abin da kuke aikatawa kowa abin da ya aikata Allah tabaraka ko ta'ala zai ba shi labarin aikin da ya aikata in khairan fa khairun wa in sharran wa sharrun kuma haka za a yi da haka aka za a yi ta bada kowa za a faɗi nashi in an zo za a gaya ma mutane ga abin da suka yi Allah ta tabaraka wa ala yana sane da abin da suka aikata kowa za a saka masa da abin da yi alkhairi ne mutum ya ga alkhairi idan sharri ne shi ma zai ga sharrinsa aljaza'u min jinsil amal barakallahu fi saboda haka haka za a yi komi za ku ganin na an yi wa mutum bayanin abin da ya aikata kai wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi kuma Allah tabaaraka wa ta'ala shine wanda yake saman bayinsa yana da iko akan bayinsa sannan kuma a inda yake yanzu yana saman sa yana saman bayinsa komi ake yi ya sani komi ake yi yana sane wa yursilu alaykum hafaza sannan Allah yana aiko muku da masu tsaro daga cikin mala'iku wanda suke gadin ku hatta idza jaa ahadakumul maut har lokacin da mutuwa kuwa ta zo ma ɗayanku lokacin da mutuwa ta yi tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun a lokacin ne yan sakon mu za su karɓe shi ba sa sakaki a wannan lokacin yan saƙo su ne waɗannan mala'iku da ke karɓar rai za su zo su karɓi rannan nashi wa hum la yufarritun ba sa sakaki thumma ruddu ila allahi haqq sannan kuma ranan za a mai da mutane zuwa ga Allah wanda shine majibincinsu na gaskiya Shi ne ubangiji na gaskiya majibincinsu wanda ba wurin gudu ba la ja wa la min minhu illa ilai ba wani wuri da za a gudu sai wuri shi kuma ala ku saurara lahul hukmu wa huwa asrarul hasidi Allah tabaraka wa ta'ala hukunci yana gare shi kuma shine mafi saurin mai hisabi yanzu yanzu nan za a yi maku hisari, kuma yanzu yanzu nan kowa zai san matsayinsa waɗannan su ne ayoyi ya jama'a sharhul kalimat mafatihul ghaibi ai mafatihu ai an an ce mafatih ai al mafatih ai jam al miftah wal jam'u mafatih shi al miftah ne asali wal jam'u mafatih wal miftah an ce ka ibaratun an kulli shay'in ma yahillu mughliqan ay masusan kal qufl lil bab an ce ibara ce ana magana ne ga wani abin da zai bude duk wani abu da yake kulle misali yanzu kaman kwado in an kulle shi a kofa to yanzu a zo sai a zo da makulli sai a bude aw maqulan kan nazari ko kuma abu na hankali kama abin da za a ce wanda za ka kalla in an ce ka kulle ido ko ka rufe kwakwalwarka ko ka rufe abu su kenan amma in ka bude idon ka ya bude ma wani abu wa fil hadis wa inna minan nas mafatihun lil khairi kulle shan ya zo cikin hadisi wanda muka karanta kwanaki ka hadisin nan hankali ya tashi na jin ba karatun ku bane muka ce aka ce daga cikin wasu mutane akwai waɗanda suke su mafatihun ne lil khairi mabudan alkhairi ne su maghaliqul lisharri makullai sharri ne su aka ce wannan aljanna ta tabbata gare su akwai mutane su kuma waɗanda suke maghaliqun ne lil khairi mafatihul lisharri su ko mabuɗai ne na sharri masu kulle alkhairi ne su aka ce wailul lahum thumma wailul lahum wannan mutane wuta ta tabbata gare su wuta ta tabbata gare su mahallu shahid a nan mafate da mazale akwai mutanen da mabudan alkhairi ne su makullan sharri ne su akwai mafate wannan akwai mabudan alkhairi makullan sharri haka muke fata Allah ya sa mu zama mabudan alkhairi makullan sharri kowa ya kokari ya ta ko Allah ya ce Allah ya sanya shi zama mabuɗin alkhairi ne shi makullin sharri ne shi idan mutum ya samu wannan aljanna ta tabbata gare shi aka ce amma aka zo ki auna ke ki auna ni ma in auna mu gani mu mabudan alkhairi ne mu makullan sharri ne mu ko ko mabudan sharri ne ni mu makullan alkhairi ne mu kowa ya auna kanshi shi yasi mutum shi yafi kowa sanin kanshi wanda aka sai auna wannan Allah ka ba mu mafita wannan kenan saboda haka jam'u muftah ai bi fatahil mimi ai mifta ko kuma bil ma'im al makh ai al makhzan wurin kullahu al barr wal bahr wannan ba al barr didd al bahr shine kishar wa huwa al yabis min al ard shine doran kasa busasshe wal bahr ma yaghmiruhu al ma' minha abinda ruwa ya kulle kenan waraqatun ay wahidatul waraq wal waraqu lishajara kaman ganye kasafi kaman bayan itaciyan kan nakli kaman ganye itaciya da zai fado habba wahida alhab ainihin zurratin na ƙwaya aw sha'irin ko na alkama na ƙwayan alkama da sha'ir wa ghairiha wala ratabin ar-ratabu diddul shine kishiyan busashe min kulli shay fi kitabin mubin yana cikin littafi bayyananne wannan abun kowane aka yana cikin littafi bayyananne ai Allahul mahfuz kenan shine wannan kitabul maqadir wannan kenan ai sannan bayan haka nan yatawaffakum bil layl ai yumniku ai ko yi wannan yunimukum ai abin nan abin nan zai sa ku ku bacci ai sitaril arwah na yadda za a rufa rayukanku wa adabiha anil hayat rufe musu abin nan kulle su daga rayuwa kal maut wannan kenan sannan bayan haka nan summa yab'athukum ai bayan na aka ce a ina ne ma ai jaratum ay kasabtum bi jawarikum abi jawarihikum kun yi da gabobin ku min khairin wa sharrin abinda kuka yi da rana kuma ya baku kun fi sanna ta da ku li yuqda ajalan musamma aw yuqidukum atada ku cikin wannan yini itawasalu al-amala dan ku ci gaba da aiki ila nihayatil ajali musamma lakum zuwa lokacin da aka ce an yanke maku lokacin za ku mutu idan mutum ya kwanta bacci daga kika ga kin tashi Allah ya sa kin tashi sai kice oh Allah ya sa da saura amma ci gaba da aiki kenan inda ranan ya kare in aka baccin nan an tsaya kenan idan kuma yanzu mutum yana da wayo to daina yin baccin kawai shikenan daina yin bacci kawai saboda kada abin a kama mutum can ba sai mutum daina bacci ba inda kake tsoron ka a cafce ka ba sai ka daina zuwa wurin ba tunda in muna tsoron mu a kama mu in yi bacci to mu daina bacci ko yau kuwa a masallaci sai da naji an yi da aka ce akwai wani dan uwa yana roƙo yan uwa su sashi adda ya daina bacci ya daina bacci ya ce yanzu da dare baya bacci shi da Allah ta a taya shi adda Allah ya sa ya rika liman ya ce Allah sa ka rika bacci to ya ce dole ya ce amin ko muka ce amin in ke kina so yanzu ki ce mu maki adda ki daina baccin saboda kada kama ki ciki wa ke so a daga hannu Allah masa kina ko ke ce ko ya ci ma sabuwar zaki ba sai dai ki ansa dai ke za ki ansa yanzu sai mu maki adda mu ce ki daina baccin in gani sai ki yin bacci ki gani ki ji nan ki wata daya ba ki yi ba ki gani saboda wayo kada a tafke ki lokacin bacci ta na aka tunda ba zai yi ba ko a ana bayayya ta in kuma mai so mai so daga hannu ko ko a rubuto dan kada mutum ya ce gane nan wanda ya jin nauyi ya rubuto takarda ya rubuto short note a bara isa ba ba malama ce kawai gashi nan wanda take so ga sunanta suna na kande ni ce nike son a taya ni da roƙon Allah in daina bacci ta to amma tunda ko ba za a daina baccin nan ba to ko an shiga iya hadari ke sa wanda daga cikin magabata ya ce wallahi shi da za a sa ya daina bacci kuma ba damuwa to da bacci zai fara roƙo ya daina saboda in ka riga kai bacci ka shiga iya wuya ka shiga cikin iya wuya malam saboda sai in kaga ka tashi kuma babban abin mamaki wallahi baccin nan da muka saba da shi oh Allah da iko yake kun ga baccin nan da ake yi malan ranan da aka shiga cikin kabari mutum ranan da ya mutu aka sashi a cikin kabari malan ana dawo ma mutum da rai dama in yayi motsi kawai zai tashi daga daga abun nan ba zai ji kaman yanda yake ji a dawo mai da rai zai tashi daga bacci zai ji kawai kaman zai yunkura ne ya tashi ya ji shi akan katifa bakin gado zai taso sai dai mutum ya ji gwam sai kabari ne wallahi ka mutum zai farka ran da mutum ya shiga kabari in aka da mai da rai zai ji kaman ya farka daga bacci ne akan gado kafin ya yi notisin ya gane nan fa ƙasa ne ya ji zai yunkura ne zai tashi sai ya ji gwam kai yau ba nan ba ne yau ba gado ba ne to an riga maro gado kabari ne yau mutum ya ji zai juya ba juya ya zai haka ya ji ba ya yi da za a yi haka ya ji ina kawai haka zai tsaye kikin wai kun san kabarin nan kau daidai fa girman mutum daidai mutum fa ake yi gwada mutum ake in an je a gwada fadin kirjin shi a gwada a gwada tsawo a gwada a gwada kaurin a gwada to in aka je aka sa mutum cib da cib ake sa mutum ciki Ba yi wa ba maganan waye matso ya jingina in aka gitta mutum aka yi haka din nan da gaban da bayan duka daidai da shi yake ba kwari ranar da muka je kai wani ne ran alamis nan da aka zo yana da jiki aka nan kirjin shi yana da na aka je da wajen kan shi da wajen kirjin sai aka lura da bai isa ba sosai ne aka ƙara sassabewa aka ƙara sassabewa aka ƙara ɗan buɗa wajen kan shi sosai da wajen kirjin shi dan kirjin ya ɗan yi kaɗan aka ƙara buɗawa kawai amma da an kwantar da mutum ta haka ɗinnan nan ba wai space daga baya ba space daga gaba dan ba a so ya faɗi kun gane abin da nake nufi ba za a yadda zai rimsa ta gaba ba ba za a yadda zai jingino ta baya rimsa ba daidai da shi yake ake yi a kwantar da shi a kan gefen nan na dama to kabarin daidai faɗinsa ta ba space ta gaba ba space ta baya inda za a ci ko ya jingina ko ya fada ta gaba ko ya ta gaba ko ya jingina ta gaba daidai mutum suke yin kabarin nan tsaf idan aka sa mutum a cikin kabari ba ki iya zuwa bayan shi ki sa hannunki guda biyu haka a space din da ke bayan shi ta gaba haka ta gaba ma ba za ki iya ba ko an ja shi haka ba za ki iya sa hannunki guda biyu haka ba ta baya ba za ki iya sa hannunki ta baya guda biyu a gaba ba ta gaban shi daidai da shi ramin ake yi daidai da shi ake tsaf in ma yi aka ga yayi faɗi da yawa to ba za a bar shi haka nan ba sai a ɗebo wani itace an sassaka jikin shi da bangon da bangon abin a tattare don kada ya faɗo baya ko kada ya faɗa gaba wala ka muke musu kuma ma ka zai mun a nemo wanda ya fi son mutum a lokacin wanda ya fi kusa da shi kuma shi zai sa shi ciki ku dan ba kwa zuwa ne in ba ka ba ana zuwa in namiji ne to za a ce da maman shi da matar shi ne su zo su saka shi da da maman shi da matar shi za ce ku zo ku sa cikin kabari da diyar shi su uku mutum uku ake daukowa daya wajen kafafu daya tsakiya daya wajen kai su uku sun isa a ciccibo shi daga cikin makaran nan wannan ya damko kawahu wannan ya damko tsakiya wannan ya damko wajen kai to wanda suka kusa in ku mata ne in akwai mama akwai mata akwai diya to su za kira mama sai ta zo ta rike in take da karfi sosai sai ta rike wajen kai in ba ita bace sai ce mama ko ba wajen kafafu saboda ba za ki rike nan ba a samo masu karfi da diye shi da matar shi ita tana tsakiya ɗaya na tsakiya ɗaya kuma na wajen kai su ciccibo a basu su ɗauka su aza a cikin ramin suna saka a cikin ramin nan bismillah ala sunnati rasulillah ala millati rasulillah an gama sun gama na sai ce to ku ja baya sai su ja baya su koma sabon su zo su fara dauko katako da ita ce suna jawo suna jawo zane suna ja suna jawo zane suna ja suna jawo zane suna ja suna jawo zane har su kai ga ƙarshe su rufe su jawo zanen su ba ku abinku zanen mayafinku da kuke so a ba ku abun ku shi nan daga na gama a yayyabe a rufe a gama an gama a sa katakon na jera a kwaɓo ƙasa ɗanya a yaɓe gaba ɗaya sai an yaɓe shi rib wani bayan an sa katakon ma sai an kawo ganye saboda kada samu tsakani tsakani a shirya ganye sama sannan a kawo ƙasa kwaɓaɓɓa a yaɓe taf sai an yaɓe shi ba inda ke buɗe sannan ba haka na kawo busassa kuma a tura har ɗanye in ta rage za a fara ci a fara sa ɗanye daga ciki sannan a sa busassa ko rufe wani ya ce da ya je matsabarta ya ga wani abokinsa ya tuna da kuɗin da ya mallaka ya ga an sa shi a cikin kabari an ɗauko wannan yaɗan an yaɗe sannan kuma masu yaɗewa da hannu da ƙasa da aka ɗauko bokiti sai aka kawo kan kabarin kowa ya ta wanke hannu ana zuba mai yana wanke akan kan hannu ya ce wai yanzu alhaji ne ake wanke hannu a kai ai sai yanke jiki ya faɗi ya ce yanzu alhaji ne har ma mutane duk kowa da kowa waɗannan mutane a kan shi suke wanke hannu kuma ana wanke dan kada kabarin ya turje ce ku zuzzuba ƙasa ku yayyaba kawai a ƙasa saboda kada kabarin ya turje a yayyaba ma alhaji ruwa a yayyaba mai ƙasa jama'a ku kalli wannan magana to aka muke yayi Allah ya jama'a kafin wannan ranar ta zo wallahi muke yayi Allah sai ta Allah sai kyale mu mu tayi abin da muka ga dama amma ranar in ta zo za mu sha mamaki saboda gaba ɗayan mu ba wanda zai zo duniyar na a lissafin Allah ya awa ɗaya sai kin yi shekara tamanin da hudu da wata wasu watanni sannan a lissafin Allah kika ci awa daya a duniya to cikin wannan dan minti talatin din ne ko minti ashirin shine mutum zai zo ya rudu wai sun mai ba su kum ne wannan hafazatan ai kiramul katibin kenan masu karamci masu rubutu za a zo a tambaye su rusulana sai manzannin ai malakul maut kenan in an ce rusuluna nan ana nufin mala'ikan mutuwa wa wanuhu da mataimakansa ya ishe mu haka nan tunda mun yi babban latti shi za mu muke ta tafiya dan mun san ba mu ma iya isa gida yau sai dai bisa hanya ko a tsaya nan ya isa haka sai alfiqhu fiqhu yanzu ina ne shafi na nawa da 87 hukumar shurbil khamri hukuncin shan giya fiqh kenan shafi na tamanin da tara aka ce shurbul khamri shan giya shurbul khamri haram shan giya haram ne wawa kabiratun min kaba'irudh dhunub shi wannan wato laifi ne daga cikin manya-manyan zunubai wa dalilu ala taharimihi alkitabu was sunnah wal ijma dalilin da yasa aka haramta shi shine alqur'ani da sunna wal ijma wa min alkitabi ya zo daga cikin littafi shine qauluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijzun والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر والبغضاء في الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون يا أيها الذين آمنوا يا قواندك كبادة سياغ الله na al-khamr wal maisir giya kawai giya da tata ba komai bane wal ansab da kuma gumaka da kuke kafewa kune masu yanka kune masu baiko wal azlam da kuma kibiyoyi da kuke sawa ku ce amarani rabbi ko nahani rabbi su wannan abubuwa rijisun dukansu kazanta ne min amali shaitan daga cikin aikin shaitan ne fashta ne buhu ku nisanci wannan aiki la'allakum tuflihun saboda ku rabauta إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر shi شيطان fa abin da yake so kawai shine yana so ya jefa gaba da kiyayya a tsakanin ku game da giya da caca in dai kuna shan giya kuna caca mala an shiga uku giya da caca masifa ne wa yasuddakum an dhikrillahi wa an sala sannan yana so ya tare ku daga ambaton Allah kuma ya tare ku daga sallama ma fa hal antum muntahun ko za ku hannu ku bari ku bar wannan banna ko za ku bari umar dan khattab ya ce in ta haina ya rabbana mun ba hannu mun bari mun bari ya Allah a wanda suke gane abun nan kenan fa qarana ta'ala al-khamra bil shirki Allah ya hada mana nan ya hada ku duba nan inda ya hada giya ya karanta al-khamru bil shirki ya hada su waja'alaha rijsan yace kazanta ne gaba daya wa bayyana annaha min amali shaytan sannan kuma yace suna daga cikin aikin shaytan wa amara bi istinabiha sannan yace a nisance su wa allaqa al-falaha ala tarkiha sannan kuma yace wanda suka basu zasu su rabauta aka ce ai wannan waja'alaha sababan lil adawati wal baghda sannan ya sanya su zama sababi wajen iyayya kuma da gaba da gaba da komi wa sadda an zikrillah kuma suna tare mutane daga ambaton Allah domin masu yin su za su koma su basa ambaton Allah tabaraka wa ta'ala suna waɗannan ayyukace-ayyukace wani sala kuma khatamal aya zajari sannan aka kulla ayan da tsawatarwa aka jawo hankali aka tsawatar saboda abin nan din su fa qala fa hal ta hu, ko za ku hannu ku bari in kuna da hankali ku hannu ku bari wannan sai masu hankali ne za su gane wannan su za ka ba za su shaye-shaye ba ba za su sha abin da bai kamata ba su tsare da wannan aka ce wa mina sunna kuma sunna ta zo da cewa dai wannan abu haram ne shi kuma hadis na ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya ce kullu muskirin khamrun duk abin da yake batar da kwakwalwa in an sha shi ya burkuta kwakwalwa to wannan abu giya ne ko ma wane ne ko kin ce tatolin ne ko kin ce Benalin ne ko kin ce waye ko yadda yara ke yi yanzu su je su saka magi a cikin lakasera su je su karkada ko su saka tontom a cikin lakasera matan aure su ma su zo su saka su saka tontom da lakasera da abun nan wai su ka mata ma dai wallahi abun nan wai fa so suke su su rika buguwa suna yin rashin hankali ita ka da mutumin da ya bugu ya ruwanta kuma da shi ya riga ya bugu mahaukaci ne wani hudda za ka yi da mahaukaci ya zo ya ja ma matsala malam yanzu fa ana maganan abubuwan nan fa yanzu sun riga sun lalace mutane shan kwaya suke yi na gani ran nan wani ya turo man cewa ango ya mutu daga tarewa ɗakin amarya amarya ta kashe ango to ta je ta yi shaye-shaye ta yi shaye-shaye shi kuma ango ya shigo ɗaki amarya ta fi ƙarfin ango saboda haka amarya ta kashe ango wallahi na malama gindi ta yi shaye-shaye kun in an tashi yarinya za ta yi aure yanzu sai ta yi shaye-shaye a sa ta sha wannan a sa ta sha wannan a sa ta ta sha wannan to ita wannan hadda na bugawa ina jin ta sha ban san ya abin da ta sha ba to ta je ta kashe angon ba sai kenan bai ta dace ta kaba matsiyaciya amarya amarya ta kashe ango kuma ba nan kasar kadai ba har a kasashen larabawa wannan masifar akwai malamin da na gani a youtube yana magana ya ce an yi aure ɗalibin shi amarya ta kusa kashe shi na haka dole ya je kawai ya ce mashi kai ɗallik ha hiya jinni hiya jinni ɗallik ha wallahi haka yace yace aljada ce wannan sakata kawai maukaci ya ce wannan amarya sakata malama malamin da kai shi dattijo ne bi malam kalma yace wannan zamanin mutane na jama kansu masifa mace ta je ta sha shaye shaye irin na turawa ta je ta haukace to wannan yanzu ango ya je ya aure ta ya aure ta yanzu ta kusa kashe shi ta yana kwance a asibiti dole aka je aka kira malam aka ce ga ita ya mutu a asibiti mala ya je tun bai mutu ba ya ce ma bi ka ya ne me yasa me ka ya nan dana ya ce mata amarya amarya ce ta kashe shi amarya ta kashe ango saboda ta yi shaye shaye ta yi shaye shaye ya ce kai aka ce sai ya ce ai ita wannan amaryan tana da bukata sosai ita sai an bukata gare ta so goma sha biyar a dare daya take so so goma sha biyar aka ce ashe dama jawara ce ai wancan mijin ashe abin da ya gagare ke ne ya sako ta shi rohon mijin to goma sha biyar saboda haka shi wannan sai malamin kawai ce la la la la wallahi hazi laysat insaniya wannan ba yar adam bace aljinni jinniya talliqa haka yace kawai raiza ba za su ke ta ba wannan ya ce aljana ce wannan matan kawai ba mutum bace ba yar adam bace kawai sakata nan take a asibiti malami ya sa ya sake ta kuma kun ga Allah ya sa su suna jin ma maganar malaman su da malamin kawai ya ce ha kai kai wannan hauka ne hauka ne ya za a yi haka kai aka ce da yarinya aka ce dama ta taba ya ce to wannan abin da ya koro ta gidan ɗayan mijin kenan dan haka kai ma sakata yanzu sakata wani ya zo ya aura shi to haka nan take daidai ita ma kuka san iya abin da ta sha to haka yanzu yan mata fa suke aka tashi wuri a kawo wannan abu a sha a kwalwa a kawo wannan abu a sha har da wata kaza za a zo a gasa masu cinye su kaɗai matsayata sai ka ce kura shi yasa wani da ya amaryan aka zo nan wani ya zo ce malam na auri masifa na ce ya za ka auro masifa ka aure ce to wallahi malam amarya na an kawo ta ɗima-ɗiman kaji guda biyu na zo kawai na shiga allahu akbar sallah raka'a duk raka'a ɗaya kaza ɗaya matsiya ce a amarya duk raka ɗaya kaza ɗaya kaji guda biyu ɗima ɗima ya yi sallah raka biyu ya sallah ne ko ya sagale riga ya biyo a'a ina kaji ta ce na cinye kike ina kaji cin cinye kuma gashi an buɗe takarda sai kashi duk ko ina ta gurgure kajin nan ta cinye kaji cinye minti biyar to an ji an ba ta wata muguwar kaza ta cinye kafin lokacin an je an ce ita kaɗai za ta ci an zuba ma kazan wani dafi an zuba wannan dafi an zuba wannan dafi an kunshe kaza an yi ta gasawa da wani dafi an tsare ta ɗaki an ce sai ta cinye ta ita kaɗai to ta cinye wannan to ba za ta cinye wasu ba to na merori sauya saiwa ake sawa to wa sai ta sa a haukata amarya ta zo ta kashe miji kai Allah kyauta to sauyoyi a sa a wallahi awariya ko za ta mutu za ta kashe ango gashi dan dai zo ta ta kashe wani an je sati farko kwanan farko ta kashe ango to yanzu ba sai ta fito ta kaba ba mu ga wanda zai aure ta kuma sai ya ji labari daren farko ta kashe ango shi wani ya ƙara ɗauka kawo a daina shaye-shaye shaye-shayen nan ba fa sai wanda ya je ya sha kwalbar giya shi ne ya shaye-shaye ba duk abin da za a sa a sha kwakwalwa ta burkuce ta koma ta rika yin wani aikin da ba shi aka sani ba sunan shi ba shaye-shaye ta sau da haka a kiya ina muke wai a za ku yi kuje ku ta yi wa hadisa abu furaira ya ce wa kullum muskirin haram duk ko abin da ke bugar da mutane ya zama haram wa hadisa abu furaira radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun mazinaci ba zai yi zina ba sanda yake zina alhali yana da imani wala ya shirubu alhamra hina ha wa huwa mu'minun ba zai sha giya ba sanda yake sha alhali yana da imani muttafaqun alayh duka wannan abun nan ne wa kada ajma al-muslimuna ala tahrim musulmai gaba ɗaya sun yi ijimai akan giya dai haramci a daina shan giya sauran kaya masu kama da ita ma daina sha inda suna burkuta kwakwalwa wa kana al-arabu qad alifu al-khamra da can asali larabawa kafin a hana ko kafin zuwa musulunci sun saba da shan giya wa adduha juz'an min hayati har suna kirga shi wani yanki ne na rayuwarsu walidha lam ya'ti al-islam bi badi bi bada'in yamna al-khamr dan haka musulunci bai zo tun tashin farko bugun farko yace hana giya ba walakinahu thabbatat thabbatat arkanuha ay thabbatat arkanul aqida walakinahu ay tabbatat arkanul aqida sai dai an zo an tabbatar da rukunan aqida ne walamman qadatin nufus yayin da rayuka suka jawu wastaslamat li hukmillah suka miƙa suka sallamu suka miƙa kai ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala nazalat at-tashri'atu tiba'an sai kawai dokoki suka taho baya baya ana kawo wannan bayan wannan wa minha tahrimul khamr daga ciki ne aka haramta giya wa kana tahrimul khamr ala marahil ko mataka haramta giya an yi shi ne mataki mataki ba lokaci ɗaya ba kawai aka ce an haramta sai da aka bi matakai aka yi ta bin mataki mataki ana cewa kada a yi kada a yi ana ta yi ana haramtawa dan in an zo doka rana ɗaya ba kwa zai ya ɗaukar ta ba sai aka yi ta wa bayyana ta'ala awwalan izma ay wannan wannan azma is wannan ko wannan izama ismiha farko Allah sai bayyana izama ismiha girman wato wannan zunubin giyan wa annahu akbaru min naf'iha cewa wannan yafi girma kan amfanin thumma manaha an qurbati qurbanin salat hala sukr sannan ya hana a kusanci sallah in mutum yana buge kada yi jaa tarimuha kulliyan saboda haka aka zo daga baya aka ce ya ayyuhal allazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun kar ku rika kusanta sallah lokacin kuna buge har sai kun san abinda ake kuke faɗi lokacin da an ce wani ya zo sallah a gina abdurrahman bin auf aka zo aka dafa abinci kawai sai sai aka ce aka ce to bayan an ci an sha an koshi an sha har da ita lokacin ba haramta masu ba sai suka ce wani ya sallah ya ja sallah sai ya ce ya zo ko sallah ya karanta qul ya ayyuhal kafirun sai suka ce ya ce la a'budu ma ma a'budu ma ta'budun sai ce wa nahnu na'budu ma ta'budun ya bata komi aka ce ina abu bai ba an shagiya a bari saboda haka wannan wannan ne aka yi mutu ya shagiya kada ya sallah ba amma amsa dama yanzu ma amurka sunna ta tabbatar mana wanda yake ya shagiya in yi sallah to ba za a sa ba sai giyan nan ta koma aka ce karanci a kwana kwanaki wani arba'in ma wasu kace sannan a shi sallan nan ba an sa ya fito ko alwabil sayyid a ina ake ne shafi na nawa ko faslun faslun mhm. menene faslun sunan shi a sadisu situnu fima yuqalu wa yaf'alu inda kusufi shamsi wa kusuful kamar abinda ake fadi idan hasken rana ya ɓace da aka wayi gari hasken rana ya ɓace to ga abinda za a yi aka wayi gari kuma hasken wata ya ɓace hasken rana ana ce mashi kusuf bilkar saboda haka wannan shi kuma na wata ana ce mashi kusuf shi kuma ta fito ko abin nan ba da aka yi magana can cikin suratul takwir aka yi abin nan ma. abin nan ba ya fito ko abin nan ina ne mafisar ya haini an aisha radiyallahu anha ba al'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wanzu Allah ya ce kala ina shamsa wal kamar ya sifani limauti la ya sifani limauti adin wala li hayati ya ce rana da wata ba sa bacewa haskensu ya ɗauke saboda rayuwar wani ko saboda mutuwar wani an ce wannan ya faru ne saboda lokacin da ɗan annabi annabi yana da ɗana ce mai ibrahim wanda aka ce mariya tsibtiya ta haifa to wannan ɗan sai ya mutu da ya mutu ranan kawai sai malam hasken rana ya ɗauke sai mutane suka dinga yawo suna cewa lalle wannan abu babba ne an yi ma annabi mutuwa hasken rana ya ɓace saboda wannan wato rana ma tana ta annabi bakin ciki kenan game da wani abu da ya faru sai annabi ya hau kan mimbari ya ce jama'a ku ji inna shamsa wal kamara rana da wata la yakfifani li mauti adin aw li hayati wala li ba sa dauke hasken su saboda mutuwa wani ko saboda rayuwarsa fa idza ra'aytum zalika fad'u Allah idan kuka ga wannan ku koma ku dinga adda kuna roƙon Allah wa kabbiru ku rika yin kabbara la ilaha illallah Allahu akbar wa tasaddaqu ku sadaka abu nawa kuka gani a cikin nan guda uku wadda Allah ku koma ku ta'adda wa kabbiru ku kabbara wa min wata tasaddaqu ku sadaka abu uku ko to za mu ji ila da sauran wasu waɗannan su ake yi ba yawo ake yi kawai ana dukan motocin mutane ana dukan a ce a koma ta gida a wata mata tana zaman kanta a za a samu wata a flat ta gida a faffasa gilas a faffasa a ce fito fito kuke ce kika sa aka fasa aka rana ta ɗauke to masu zuwa wurin ta kuma ba su wanda su inda a ce lokacin da ta je ta kama ɗakin nan ba mai zuwa a kulle za ta koma gidansu ba Sama ta buɗe ɗaki kuma mutane na zuwa to ba duk da kowa da laifin shi ba kenan sai mutane an zo irin wannan masifan ta faru ko ba a ruwa ba sai su ce wai karuwai to ba su zuwa wurin karuwan fa su banda su balle ma yanzu ma da mutane ma suke jagwalgwalon su ma a cikin gida mace ma tana iya zama karuwa da kanta ran nan nan na gaya maku nan wata ta kawo ƙara wai wai mijinta sai ya kawo mata wannan ya kawo mata waɗannan ya kawo mata waɗannan su ta zina da ita a gidan shi ya kawo wannan ya kawo wannan daga baya ta zo ta gano ɗan sikir ɗan ƙungiya ne ya kawo wannan ya kawo wannan ran ya kawo mata wani buzu ta ce ta ƙi saboda ta ga buzun gaja-gaja ƙungiyoyi saboda ta ga buzun gaja-gaja inda ta ga buzu da tsafta shi shikenan ta gan shi gaja-gaja ta ce ta ƙi suka yi ta faɗa da mijin dole sai da aka ƙara dawo mata da buzun nan ta ce ta yadda sana ka zauna lafiya to sun yi faɗa na ƙarshe an ɗauko mata wani ƙaton yamuri har da jigida da jigida ya zo shi ne ranar ta ce ta ƙiyar da aka yi faɗa haka suke ta da dama tuntuni a na nan ne wannan jagwalgwalo ita kuma ta ce ita da kanta take ganin dama ta gano alama saboda duk da ta ce mai a tafi umra ko a je aikin hajji ran nan sai ya kwana faɗa yana bala'i amma ranar da ta ce a tafi ingila ko a tafi america shikenan sai ce ba komi a shirya a tafi a shirya a tafi a tafi can amma in ta ce a tafi umra ta shiga uku ta san wannan sannan kuma ran ta je ɗakin shi kan gadon shi ita ta tarar da wani kuma kwanci kan gadon ƙato abokin shi a kan gado ita ke yin break tana kai masu breakfast take tana kai masu Allah yanzu wannan laifin miji ne shi kadai na wago a ce matar shi sai kawai yau da aka sai sai komi shi a shi da aka ce a aure ba sai da aka ce latsa aka li makhluqin fi ya khaliq ba ko mijinki ne ko mijinki ne an ce a shari'a baya halatta mace ta yarda ta yarjejeniya da mijinta a saban Allah ga abin da ya saba ma Allah ta ce a mijinta ne yanzu nan da yawa mata suna nan 'yan luwaɗi ne a gidan mazan su, mazan sun kyale su tuntuni ta hanyar da shari'a ta sa su wallahi ta baya suke saduwa dubura luwaɗi suke da su kuma suna nan zaman su a cikin gidan sai ranar da kuɗi ya ƙare aka daina ba su kuɗi sannan su zo ce eh in ba dan ba dan ba ma eh in ba dan ba dan ba ma eh in ba dan ba dan ba ma eh ya duk uwarwa da kika ga kuɗi ya ƙare haka ba suke malama wallahi da yawa mata sun riga sun ittifaki da mazan su yanzu haka suke suna ta banna a cikin gida yana bata kuɗi sai radda aka daina bata kuɗi ta fara ta eh in ba dan ba dan ba ma eh in ba dan ba dan ba ma da ta tona asiri to tona asiri me zaki da kan miki tona ba sai yanzu da kuɗi suka kare na sai zaki ce malama kina daga hannu ba na ka kin daga hannu ba kin fasa wata fa ba ma wai ma ba wai maganan wannan ba mijinta ya aure ta yarinya ce sati biyu da aure sai ta fara zazzabi aka dauke ta aka kai asibiti file din mai gida da aka je doctor nan wata abin da gani ta kalla ta ce a'a ah, eh wanda wai ku ya kike da shi ta ce matashi shi ce matashi shi ya shi kuka yi aure ta ce sati biyu nan. ya ce wai ku wai kuna da hankali ta ce mutumin nan ba hiv yake da shi ya kashe matan shi biyu yanzu haka matan shi ta gida da ciyon nan yana na yana damunta magani take zuwa tana sha Shi ne ke kuma kika aure hiv aka ce hiv eh, ta fadi. A kai ta gadon asibiti aka ba ta yaji an ce to ka ta zo asibiti maimakon zazzabin nan ta fadi. sai ya shigo ya ce doctor doctor kenan ko dai kin mata labarin sirri na ya ce ne sirrinka ya ce kin gaya mata man lafiya mana ya ce to kai ne yasa ba gaya mata ka da lafiya sai ka je ka rika auren 'ya'yan mutane kai ka sani fa wane tsakaninka da Allah yanzu matanka guda biyu kai kai dalilin mutuwar su uwar gidan nan yanzu tana nan ita ma ita ma ta kamu sannan yanzu ka je ka ƙara aure yarinyar mutane ya ce ba kuɗi suke so ba ba kuɗi suke kuɗi suke so ba kuɗi suke so yanzu haka ma in the next two weeks akwai wata ma za ta shigo zan auro in ma wannan ta mutu akwai wata saboda na tunanin uwar gidan wata kila ta wuce to kin ga dan sai a bani da ɗaya kenan yanzu yanzu ma din the next two weeks ɗaya na nan zuwa sai auri wata sabuwa ku ji ba wannan da ta marmaja a asibiti kawai sai ya ɗauke ta ya tafi da ita ya ce eh, you know kin san rayuwa yadda take kowa da problem ɗin shi ke ba ban san irin naki problem din ba amma dai da haka an yi compromising an yi aure to ni ma ina da na problem abinda likita ta gaya maki gaskiya ne gaskiya haka ne amma ba shan magani yanzu ina ma wani abun nan kawai kuɗi zan baki kai ma ki cin moriyar ki mori rayuwar ki yanzu kafin abun nan bane saboda haka zan baki kuɗi sosai amma fa da sharaɗin ba za ki gaya ma kowa ba kuɗi ya yi kuɗi zan baki sai kin kuɗi ba iya kuɗi zan baki ga su nan ma ga su ya nuna mata damen kuɗi ta ga damen kuɗi ta ta ce a wannan din naka ya ya ya kyau a yace duk ita zai ba yanzu wannan ni zaka ba kudin yace eh to me a wuri na ni wannan me me baki kawai mu ci gaba da rayuwar mu baki su amma fa sharadi ba za ki gaya ma kowa ba tace ta yadda aka ce kwashe amma fa sharadi ga qur'ani na akan abin nan ba dashboard dauki ta dauko qur'ani yace rantse ba za ki gaya ma kowa ba ta dauko qur'ani tace ta rantse da qur'ani ba za ta faɗi ba ta rantse ta ƙara maimaitawa in ta rantse qur'anin nan ya mata duk abin da qur'ani ke yi ta rantse ya ɗau kawai wata ta tara him aka zo aka zauna shekara ɗaya ta ma haihu shekara ta biyu aka zo yaya aka ce a basu ta ce a likita ya ce akwai matsala a mama na kada a basu abu dai a madara aka ce to aka ci gaba da ɗaya na biyu ɗaya uku daga dan ciwo ya taso ranar kuma suka yi faɗa shi ne ta dawo gidansu tana ta eh ni in ba dan ba dan ba ma eh in ba dan ba dan ba ma eh aka ce ke me eh din nan in ba dan ba dan ba me tace eh aka ce ubanki ga ya mana me eh din da kike tace in ba dan ba dan ba kina kina kina dauko hankalin mutane sai tace yayan ta ya tashi dau wani ya ce in citti ka maki shi me eh eh kike ga mana tace ai wallahi tallahi HIV magare tun abun nan in ba da haka ma ni da na rufa mai asiri tun shekara kal aka ce to shine baki taba faɗi mana ba sai yau da kuka yi faɗa to yanzu ina sai a tattara ki kawai a maida mai ku je ku yi hakuri. ya za a yi to daga nan yanzu ya za a yi su zo ki haka nan babu ga kawai aka tattara ta aka maida nan ta mutu ita ma na zo masallaci to aka zo wanda ya zo na ce ashe da su aka yi maku ya ce ha wannan ya yi iska ma yale ta malam to na ce a ka na zagin matatta ba eh, ta mutu ya ce ya iska yariya ce ba la yariya laru da ita kawai na ce a mu dai Allah ji kanta Allah ji kanta ya ce to a baya iska ce yariyar nan na ce to a batta haka da tun da ta mutu ya ce a ah, wallahi sai na gaya ba abin da ta yi na ce don Allah wani ba sai na ji abin da ta yi ba tun da ta mutu ya ja ne ya ce wallahi sai ya gaya ma abin da ta yi shi ya kwashe wannan labarin ya gaya ma ya ga yarinyar nan tun san da aka aure kaji kaji ashe mijin kuɗi ya ba ta ta san bai da lafiya sai ta ci gaba da zama saboda an ba ta kuɗi to bayan nan sai wata ta ce ai yanzu ma ko sun sanin ko an gaya masa an ce yana da HIV yana da kaza sai su ce akwai kuɗi aka ce da kuɗi su ce kawai sun yadda za su aura haka nan kafin hiv tunda ana shan magani kafin ta yi masu illa su sun mai illa saboda za su kwashi kuɗi na banza su more kafin ma ta yi masu illa sun sha magani su kin ji yadda suke cewa wai sun ji malama saboda kuɗi mai eh, doho dabara a wurin su saboda haka kuɗi kuɗi kawai kuɗi kuɗi yanzu ni dai abinda nake tsoro kada son kuɗin nan ya ja mamu wata rana mutum ya zo mutuwa a riƙe mai kalmar shahada yana kuɗi moni kuɗi tunda wasu sun yi can mutum ya zo mutuwa ana ce mashi yana cewa ka ce la ilaha illallah yana 10% 10% 10% ya ta faɗi har ya mutu bai faɗi kalmar shahada ba wallahi ina gaya mana tsoron tsoron kuɗin nan ni dai ina jin tsoron kuɗin nan ni yanzu shi yasa da na sun shigo in purpose ke su kawai kada ma son su ya kama man su kama man zuciya wallahi son kuɗin nan masifa ne in mutum ya diga ya fara son kuɗin nan ya wuce misali kai abun ba zai ba zai kyau ba kawai mutum ya zo kasa kalmar shahada saboda kuɗi kudi duk abin da aka ce yanzu 'ya'ya mata su yi saboda kuɗin nan suna iya yi ni suna iya yi ba abin da ba su iya yi yanzu ya'ya mata saboda kuɗin nan wallahi sai dai wanda Allah ya zaɓe su kuma ba za mu yi jam'i ba kai bayan Allah amma fa yanzu ya'ya mata duk abin da ni babban ma masifar da tafi damuna waya wannan wayan nan wata yarinye saboda waya yadda kika san bayin kasuwa haka mutane suka mai ta saboda waya waya saboda waya da ta ga wannan waya ta fito ta ce ita ke so da ta ga wannan waya ta fito ta ce ita ke so to yarinya ba ki sana'a ba banki ba kuɗi gare ba ki ce kina son wayan dubu ɗari bakwai da hamsin kuma idan aka sai maki ita ba a yin sati biyu sai an fito da wata an ce ta fito da abin da waccan ba ta yi ita kuma ta ce sai ta sauta dubu ɗari bakwai da hamsin akwai yarinyar da ta taho daga abuja ta zo ta sai waya ta wajen dubu ɗari bakwai kawai wai wayan nan da ta je kawai sai ta fara catin da wayan nan ba ta yi tajin ta da yadda ya kamata ba waya ta zo saura minti biyar kawai sai ta ɗauke ta ce ita ya za a yi tana wani catin mai zafi waya ta ɗauke saboda haka ta dawo da wayan nan daga abuja ta shigo jirgin safa ta dawo da waya ta ce ita wannan wayan ba ta son ta laifin ta jiya tana wani catin mai zafi ta ɗauke, yanzu to wace kike so ta ce sai dai a bata wata kala kuma daban aka ce dubu yanzu dai abin da za a yi tun da jiya jiya kika saya ki dawo da wannan din akwai wata da za a baki uban uban su ce ita kafin ta ɗauke tab amma za ki tafi dubu ɗari da hamsin ta ce kuɗin ba su ne matsala ba ita dai ta yi mata abin da take so aka ce za ta yi ha abin da baki so ba za ta yi ta ƙara cika dubu ɗari da hamsin ta ɗau wannan ta tafi daga jiyar da yamma zuwa da safe kuma laifin wayan fa ta ɗauke tana chatin da babanta ne take chatin har da zai faɗi maganar da bata ji ba ta damu har da wayan ta ɗauke ta damu tana chatin mai zafi wane ne chatin mai zafi gabatar da da bata da aure yarinyar da bata da aure chatin mai zafi to mai zafi dama wanda zai ƙona su saboda haka wallahi ku rika kulawa da abubuwan nan malam abun nan yayi yawa Allah dai tsare mu Allah kuma ya ba mu mafita ta dan haka alhamdulillah kada fa ku ruga corona ta yi sauki ta saboda haka wannan shine abun nan din su dan haka ku tsaya ku auna waɗannan abubuwan nan ku ji ku rika gane abun da ya kamata mu yi mu tsaya sittunan kai na ma ni fa wurin ya bace mamma gaba ɗaya na ta faɗa mhm. a wafi sahih muslim an abdurrahman bin samura ƙala ma ana armi bi asumin li wata rana ina harbi ina harbi da wasu kibiyoyi na fi hayati rasulillah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar manzan Allah ai ko sifatin shamsu kawai sai muka ga rana ta dauki ba haske wa nabastuhunna sai na wurgar da kibiyoyi na wa qultu la anzuranna ma hadatha li rasulillah sallallahu alaihi wasallam zan je in duba me ya faru da manzon Allah tunda na ga rana ta dauke fi kutufi shamsi yau wanta haisu ilaihi wa huwa rafi'un yadayhi yusabbih sai na iso wajen manzon Allah na ga ya daga hannuwan sai na subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wa yad'u hatta hanfusira an shamsi har aka bude rana kinga kenan ko baki sallah ba ko baki sallah ranan domin dai daga ƙarshe cewa aka yi sallah to in ba yi sallah ba ko da ba za ki iya sallah ba a ranar ina aka ce ga rana ta ɓace take ta cewa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allah ka kuranye mana ki ta doyi Allahumma kashif anna ma nahanu fi Allahumma kaza faqara bi suratayn wa raka'a ay raka'atayn to daga nan ne sai yayi sallah bayan yayi waɗannan addu'o'i ya koma aka sai yayi sallah ya karanta sura guda biyu ya raku'u raka biyu na yasa ake cewa ana karanta raka biyu ba dole sai an yi wancan dogon ba in ko an ɗauki wancan dogon kowa zai sha wuya wannabi sallallahu alaihi wasallam amara fil kusufi bis sala annabi yayi umarni da in an yi kusufi yi sallah wal isaqati da yanta bayi wal mubadarati ila zikirillahi ta'ala da gaugawa wajen ambaton Allah tabaraka wa ta'ala wa sadaka da yin sadaka wannan duka ana so fa inna hadhihi al umur tadfa asbab al bala domin waɗannan abubuwa suna tunkuɗa duk wani sababi na masifa Allah ka tsare mu daga fitina alfasalu sabi wasu sittun fi ma ya ƙulu man ba a lahu shai'un wa da'u lahu ga wannan magani ne babba wannan sirri ne ku ƙoƙari ku riƙe. domin na san a rayuwa zai wahala a ce wata rana ba ki yadda wani abu ba kika rasa inda yake watakila ki aje wani abu ki rasa ina kika aje watakila ya faɗi? watakila ya sulle Wataƙila ki yar in kin yar ya dawo ko wani kalan shi ya dawo to irin wannan za ku ga ana magana muna da yawa za ku ga ɗalibai akwai wadda take ce min wata rana abin nan ɗinta ya faɗi ta rasa inda yake malam da ta zo kawai ta fara karatun wannan adda waya ce ta rasa inda abun nan wayan abun nan bane sai da aka zo aka zo da safa ga ashe waya tana ta adda da ta zo da safa kawai ta fito ta ka ce leƙa karkashin mota sai ta leƙa sai ga wayan na wajen ta ɗauka wata kuma ta ce akwai wani abu da take da shi a jikin awarwaro sai balle da ya balle sai ta ta nema in ba shi ba yadda za a amfani da wannan abu ba ta same ba ran nan kawai sai aka kira ta aka ce mata ga wani an samu a cikin kaya irin naki amma shi a haɗe yake sai ki aje wancan ki dan wannan shi kuma complete wanda wancan shi ba zai gyaru ba kuma ba a samun irin shi ne to sai ya samu ɗaya tsinta cikin kaya guda ɗaya zo ki ansa an samu sai ta samu ta wasu ɗauka ya ma fi wancan ɗin kuma saboda haka idan kika yadda wani abu kika rasa inda yake wannan adda zaki in wani abu naki ya sulle maki ya ɓace ko ya shiga wani hali wannan adda zaki sai Allah ya dawo maki da shi ko kuma kwatankwacin irinsa ko kuma wanda ya fi shi shi ne nan kuke jin ana cewa fi ma ya ƙulu man ba a lahu shay'un wa ya lahu cikin abinda mutum zai faɗi in wani abu nashi ya faɗi ko ya ɓace an dhukira an ali ali madini kun san dai babban malami ne na imam al-bukhari an sufyan an ibn ajlan an umar ibn kathir ibn aflah qala كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئا عبد الله دان عمر yana ce ma mutum idan ya ɓatar da wani abu nashi yazo yace kaza shi ya ɓata, sai yace kul allahumma rabbad dalla هادي الدلالة أي تهدي من الضلالة رد علي دالتي بقدرتك وسلطانك فإنها من أطائك وفضلك wannan adda ita za a rike wannan sai an sa a kundi ki ɗauka a wayaki ko ki dauka a wani wuri saboda hararo adda kada ranar ki zo ki kasa abin ya faru kuma ki rasa adda inda take amma in kina a waya kina da wurin da ko ina kina yawo da ita to in ta yi wata waya ce kuma ta bace fa shine tsiyan oyo in kin kasa haddace adda ya sai waya ce kuma baki gani ba to <laughs> ya zaki wata ya zaki saboda haka abun nan ne ta kun dai ji yadda abun yake da aka in kika zo kika rasa yadda za a yi waya ki ta bata to amma wayoyin ba an ci akwai wanda ake masu a kira sunan su ba su ansa ki tacin ko haka ne ko haka ne ko ba ni ne ba sani ba eh giranta ba eh ki sa ki saving a ciki ki kunna in kika ce kika ci kira da kiki mata suna in kika tashi wayan kawai kika ce my samson eh ta ce eh, eh eh ki setting in yau ki kira sunan wayan kowace iri ce ki kira sunanta ki ce ita kike nema eh ta ansa ta ansa mace kawai inda take wannan dai ya fi maku wannan kinki wannan addan ki gano ba babu ne ba ji ba ko ah so ku zo ku yi wannan in kin zo abun nan ɗinki ya ɓace kayan ki ya ɓace ko kika aje makulli dan wani lokaci sai mutum ya je sallah ma sai shi ɗaya tuna mai inda ya ajiya to amma wannan in kika zo kika samu sai ki rika yin addu'a kin ga kin samu lada da kuma kin gane abu ma'anan ta gashi nan Allahumma rabbin rabbad dalla ya Allah kai ne ubangijin abin da ya bace hadi hadi dalla kake shiryar da abin da ya bace kuma ka gano shi Ta min ad-dalala kai kake shiryar da mutane daga bata ma rudda alayya Allaci ya Allah ka dawo man da kayana da ya bace bi qudratika wa sultanika da ikonka da mulkinka fa innaha min ata'ika wa fadlika wannan wato abu yana daga cikin kyautarka yana daga cikin falalarka saboda haka abun nan ne wa fi wajhin akhar su'ila ibnu umar an ad-dalla an tambayi abdullahi dan umar game da abin da ya bace fa qala yatawadda aka ce mutun yayi alwala kun ga wannan ya fi cika ma mutun yayi alwala wa yusalli raka'atayn sannan yayi sallah raka'a biyu ya tashahhad sannan yayi tafke yayi sallar tahiyya idan kika tahiyya bayan mutun ya raka'a biyu yayi tahiyya kafin ya sallame ya qulu allahumma rudda dalla allahumma raddi dalla hadi dal dalala tadi min dalala rudd alayya dalati bi izzatika wa sultanika fa innaha min fadlika wa ataika duk wanda kika zaba kake rahul qala al bayhaqi hada mawqufun wa huwa ya ce, wannan dai ya tsaya ga sahabi ne amma ba mai kyau ne wa qila inna man da'a lahu shay'un fa wasu kuma sun ce idan kika zaɓi wannan shima ma ba sai kika hada ba wanda kika gani ki yi rana idan kika ce faƙala ya jami'an nas liyaumin larai ba fihi rudda alayya dallati ni dai wannan ta fi man sauƙi ma na ta fi sauƙi ko faƙala ya jami'an nasi, yanzu mutum ya ce ya jami'an nasi liyaumin liyaumin la raiba fihi rudda alayya dallati dawo man da abuna da ya bace radda Allah ta'ala alaihi to Allah zai dawo mutum ni dai a yanzu irin wannan ita zai iya riƙe a fi man sauki ehem wanda kuma na ji waccan ta zo to shi kenan amma dai yanzu in ce ya jami'an nasu liyaumin larai ba fihi rudda alayya ba allati wannan da ɗan dama dama ina tsofaffi mu in ba su iyayen mu tsofaffi wannan za ku riƙe ku ta fi maku sauƙi amma duk wanda bai kai shekara talatin da kai arba'in ai talatin da biyar daga talatin da biyar abin da ya arba'in abin da ya kasa ta saman tasu mai wuyar a wanda ya san ya wuce arba'in to shi ya ɗau wannan ɗayan eh, wanda bai wuce arba'in ba waccan zai yi ta hadda ita za a tambaya ranar ana yi cewa hadda ranar za mu gane shekarun wasu wasu za su yi tsallar su ko ba wasu shi ba wa shekarun da ba za su ba kawai alawa a ba tsofaffi masu shekaru shekaru a ba su ta ƙasar nan masu tsofaffi yara yara masu ƙananan shekaru daga arba'in ayo ƙasa tasu kenan na saman na mai wuyar su za su iya suna da kwakwalwa su haddace yanan wa za mu ga wanda za su dawo za su yi sama wasu su yi ƙasa ta so da aka gata nan wannan da sauƙi ya jami'an ya jami'an nasil yau mai ya wanda yake kai ne mai tattara mutane a yini wanda ba mai shakka a wannan rana rudda alayya ba allati ya Allah ka dawo man da abuna da ya bace insha Allah za ki ga abun nan ya dawo za ki ga abin nan kin ganshi shi in ma shaidanu suka ɗauke shi za su dawo da kayan ki su aje miki ya fito ko? ta akwai wani zobe da ake cewa wai ana ɗaukewa ko? haka ne azurfa ke cewa ana ɗaukewa a ina a ce bismillah da za a aje kawai shi ne ba wani ɗaukewa so ɗanu na ɗaukar kayan mutane suna sata to amma haka ce a aje abu da sunan allah ba su ya taɓa shi in ma kina jin cewa akwai haka din to ki ce bismillah lokacin da zaki aje roban zaki cire ki ce bismillah zaki aje ki ce bismillah shikenan ina ne a istamta ina ganin shi kadai za a yi wata kila ina ne ne so ai masu irin na shida ashirin oh ta Allah sa irin nawa ne gare wa kanat buraida barira ko 126 wa kanat jarira ai barira kai asali wa kanat barira jariyatan amatan mamlukatan fil madina barira ta kasance wata yarinya ce baiwa wanda an mallake ta a madina Tana cikin madina fa aradat ai an atiqa min ar-riq taso an tutaka taso a yan ta daga wannan abun nan nata daga daga bauta da take ci tana cikin bauta sai taso ta fita daga bauta wa talaba zalika min sayyidiha ta nemi cewa mai wanda yake mallake ta yan tata fa sharatat alaiha ai sai su kuma suka mata sharadi malan tadfa'uhu ilai shi sai sai sharɗanta mata dukiyar da za ta bada ta ce ma shugabanta yan ta ta sai ce sai kin ba da kuɗi kaza waja'at barira ila aisha taltamisu minha an tu'ina bi ali sai ta zo wurin ummul mu'minin tana neman taimake ta da kuɗi ta yanto kanta fa qalan aisha in shi ta ataitu ahalaki sama nake in kina so in ba masu ke kuɗin su wata taƙina sai a yan taki lakin ya wala'uli sai dai ni kuma ni zan ci gaba da kulawa da ke alwala'u nan aka ce huwa idza ataka shakhsu abdan mamlukan wato idan ya yanta bawa wanda aka mallaka sarar wala'u lil mutaq lil mutaq sai zama shi wanda ya yanta shi ke da wala imana anna al mutaq ay yadkhulu limna warasati hadha al abd ya zama shi wannan shi zai zama shi za su zama karkashin gadon wanda in ya mutu ba maulan ni'ima shi ma yana samun gado ba sai a bashi al mamluk ba da mauti wa yushariku ahla al abd fi warasatihi sai zama ya shafi shi iyalan bawan sai su zama sun yi musharaka wajen gado haka wala ma ai daɗi ne cikin za kina da wala dina ita kuma fa akhbarat ai ai aljariya alaha fa abu sai ta ba masu ita labari su kuma suka ji zalika wa aradu an yabrahu al-amrayn suka suka zo su ba abun nan su ba al'amarin gaba ɗaya sama na ita a wannan manufan abun nan su wala ila وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم سي عائشة تتنبي من ذو الله فأعجب صلى الله عليه وسلم من يسيم على المال kawai ya zama ya yi kwaɗe annabi ya yi mamaki yadda mutane ke da kwaɗayin kuɗi yanzu bai wannan tana so su zo su ɓace ba kuɗin da ta kawo kuma sannan su bata da komi su riƙe a riƙe kuɗi su a basu kuɗi su ansa sannan kuma suke da wala nata suka ce su ba su abin nan ba annabi ya yi mamaki wa man ihim lil miskinati min al hurriya suka hana wannan yarinya yanta ta fa qala li aisha sai annabi yace irtariha sai ta din fatiki haki yanta ta fa innamal wala'u liman ataka ai walitaka tana ga wanda yanta ne ai al wala'u laki ma dama annaki da fatil mai keke da abun nan matuka ke kika gaba da kuɗi wala taltafiti ila shurutihim fa hiya zalima yace karki lura da sharuɗansu domin ai an cuce ta ne ba da gaske bane wannan abu ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر annabi sai ya tashi kan minbari kin ga bai ce wasu sun yi ba kun san muna magana annabi bai faɗin magana kai tsaye ma balu aqwamin ya samu wasu mutane walam yaqul kula? fulan yace me ya samu mutane ya sharituna shurutan laysa fi kitabillah suke shartanta wasu sharuɗa wanda ba su cikin littafin Allah man ishtarata shartan laysa fi kitabillah falaysa lahu duk wanda ya sharaɗin da bai cikin littafin Allah baya tare da shi wannan sharaɗin bai yi ba kun gani kenan yanzu mace za ta iya in kika mata nasiha ga bannar da suke da mijinta sai ta ce ai ma gaskiya ita tana ganin in ta saba mai ne domin tun sanda da za su yi aure ya sharɗanta mata cewa haka shi yake so kuma ita ta ce ta yarda ya kashe kuɗin shi ya biya kuɗi sai ki ce mata sharaɗi akan saban Allah dama ba sharaɗi ba ne ba a sharaɗi akan za a saba ma Allah to sai kuma imamu malik ya ce to idan sharaɗi aka yi ba zai mata kishiya ba fa sai imamu malik ya ce sai su tafi akan sharaɗin wasu suka ce ina ai tun da sharaɗin nan dama ba sharaɗin gaske ba ne shari'a ma ba ta yarda da shi ba tun san da aka kulla ma bai kullu ba aka yi zo idan kin zo ki dai ki ce namiji namiji wasu ƴan iskan mata na nan wai suna yin wani wai mata a yau ba irin iskancin da ba sa faɗi a cikin wurin nan wai mata a yau sai su faɗi abin da ba wai wata gata nan kamar ba ita ba yarinya ba amma ta rika namiji ke in dai namiji ne duk ma abin da zaki mai ke dai ki mai kawai amma namiji ba zaki taba burge shi ba sai ya baki mamaki wai su mata a yau ina gani ana tallo su a cikin wai mata mata eh ya sunan shi ya sunan shi malama wai mata a yau wannan mata a yau din Allah kuma ana ana son wannan darasin ko mata a yau suna darasi har da wannan matan aka dauko ita aka aka ce eh, abin nan ba ta zo ita ma da ita yar wasan kwaikwayo suka ce a su sharadin su a abin ana so ko dai gele kiri an ci a rika sa wai su rika sa gele wai su to me kan su sa gele abin da suke ba ba rusa ma gyalen suke ba ko haji hijabin rusa suke ba gele ba ta ce ita ba za ta sa ba ita ba za ta sa wani gele ba wai an ce su rika yafa gele wai suna rufe nan din su ce ita ba za ta sa ba ita su fa wai su fa yan wasan kwaikwayo ne da can suna yin wasan kwaikwayo na na na tarbiyya da karantarwa to yanzu su suna yin wasan kwaikwayo as a business business saboda haka business ne yanzu wasan ba wannan kadai bane su ba su tsaya nan iya nan ba business ne to ku business wanda za ku gane ba ku da wayo ku zuga mutane a rika cewa maza kuma matan nan in sun zo suna darasin nan sukan manta cewa duk wadda daga baya yanzu aka koma gida aka ce an gano ita dama ba ta da uba za ta ji daɗi amma sai su zo filin tv su rika cewa maza in dai namiji ne ba za ki iya mai kirki ba duk wanda ta ce namiji ubanta ne to ita mareniya ce ita ya iska dai ta ce ita ya iska ce kai ai ya fi mata ce mareniya ce su ce duk wanda ta ce tana da namiji uba to ita kawai ta ce ita shegiya ce asa da uba ya fi ba daidai ba ne waɗannan abin ko kun gansu ku rika zama cikin basira kuna neman yadda za a yi ku rusa wannan abin da suke ba ku rika goyon bayansu ba ba karantarwa suke ba waɗannan mutanen rusawa suke yi wallahi rusa addini suke waɗannan matan ba wani mata a yau eh arewa tufo ba to to ka gani kuma ana kallonta sosai ana ta ana ta rusa addini na? to kin gani to kin gani ko kin gani ni ba ma za ka ba amma dai su zo su yi ta maganganun nan su ce maza ba su da abun nan ita mace ta manta da cewa ita ma kuma din za a yi jam'i sai a yi jam'i sai a ce yanzu matan har baban shi yana zagi kenan kuma fa ku tuna fa annaba manzanni fa annabawa ne amma su koma su rika cewa in dai namiji ne namiji gaba daya namiji su zagi maza gaba daya in mutum ɗaya masu laifi ko sun yi laifi sai a haɗa maza duka a zaga bayan cikin mazan nan ne annabawa suke abin nan fa faɗa da addini ne ba ɗan karami ba sannan kuma ita macen nan da ake zigawa a ce wai dan ta auro miji ya bata mata rai to sai a ce namiji bai da kirki to babanta shi ko mace ce babanta kuma yanzu akwai matar da za ta zo a zo ana ba da labari a ce asali ba ta da baba ta ko ba ta ji daɗi ko ko a yanzu mun kai har inda ba mu girma iyayenmu yanzu mutum yana da baba sai zai rika zungurin goshin shi ce ya gani a cikin arewa ta tv cewa namiji mutumin banza ne haba ya jama'a ai mun abin nan ba mu daina mu daina mu daina kallon wasu abubuwa suna zuga mu muna yin abin da ba daidai ba muna faɗa da shari'a kaddara mijinki ya bata miki rai eh wanda ya bata miki rai kina iya neman hakkin ki in kin ga dama ki yafi in baki ga dama ba in kin ga dama ma ki shuru in baki mai komai ba ma Allah zai saka miki anan fa na ba ku labarin wanda yake zuwa ya tada matar shi ya tafi yawon shi sai tsare dare yayi tsawon dare karfe 1 ko karfe 2 sannan ya dawo in ya tarar tayi bacci ya watsa mata ruwa kifa mata mari ya ce shi ba a bacci a gidan shi sai ya dawo kuma sai an yi hira amma ranar nan ya zo kawai ba ta ce komi ba kuma sai da ta rantse ta ce wallahi tana rantsuwa da Allah ba ta taɓa daga hannu ba ma ta ce Allah ka saka min kuma ta taɓa gaya ma iyayenta cewa yana dukanta ba a kan wannan abin amma ranar nan kawai yana zuwa ya dawo ya tadda tana bacci ya kifa mata mari ta tashi firgigi kuma ta yi ta yi ta yi kada ta yi baccin nan har sai da ta je ta hau kan kujera ta yi ta yi kada ta yi bacci mallam da ta yi haka kan kujera kujera bacci ya ce wa ya zo ya dauke ta ya dawo ya sanda ta kan kujera ya salla mata mari kai firgigi ta tashi ya ƙara daga hannu zai ƙara mata mari sai hannu ya shiga ya haka a'a wai da ƙarfin hali sai daga kafa zai yi kafa sai kafa ma sai haka sai koma hannu ɗaya kafa kafa yana haka yana tsalle haka fa yake har yanzu ya koma yana dan girman Allah wance dan girman Allah ki haƙuri ki yafe min tace wallahi ni ban yi ma komai ba ce dan Allah dan Allah ki haƙuri tace wallahi ni ban yi ma komai ba ni ko addu'a in taba yi in ce Allah ya saka ma abin da ake ce min wallahi ban taba ba ina san Allah yana kallo kana zalunta ta hakan kana zalunta ta saboda kai din nan kai ba fa aikin dare kake yi ba sai ka tafi kai ta yawanka in jira ka karfe 8 karfe 9 karfe ɗaya, sha biyu, karfe ɗaya. kuma ka ce kada yi bacci ni ban yi fushi da kai baka dawowa da wuri ba sannan kuma kai ka zo ka kife ni da mari to ai ni ban ce ma kai man wani abu ba kuma ban ce ma Allah ya saka man ba kuma ban gaya ma iyayena ba iyayena har yau ba su san ma ka man wani abu ba sau da haka ni Allah dai ai shi baya bacci ta san kana zalunta ta shi yasa ya saka man ni ban yi ma komai ba dan Allah wanda ke hakuri wallahi yanzu yana ne yana tsalle ni in ni ne ma daga nan sai dai mu rabu to wannan mai tsalle ba hannu ba kawa ni ni ne mata yance to kuma gaskiya ni yanzu da ma dai Allah ya ba da mafita haka ka nuna man kai mugu ne ni gaskiya ba zan ma zauna da zalumi ba kana tsalle hannu ɗaya kafa ɗaya kuma na san ta zalunci ce inda kaddara ce aka tashi da daddare ya kwanta sai tashi da ciwo da larura ba sai hakuri ba tunda Allah ne amma wannan mugu an shanye mai kafa da hannu saboda zalunci ni fa ce aka in je in ganshi ma wallahi ina ga muku mai unguwarsu ya zo dan Allah malam zuwa muka yi mu je ka ganshi ko za a yi wani abun nan ko na ce a yi na in gan shi na ce wallah ba za ni ba ya ce a'a ka gan shi saboda ya zama abun wa'azi na ce a'a da na ji da ka ya zama wa'azin ma wallah ba za ni ba zan je ganin shi ba In ne muka je ganin shi za mu ce ba za mu gani wani Allah ya sauƙaƙe Allah ya sauƙaƙe ba za mu ce Allah ya sauƙaƙe ba in je ba za ni ba na ƙi zuwa aka yi da ni ne ce wallah ba za ni ba in je in ga wannan mai tsalla to a zalumi wace son gani a zalumi sheik abdulhamid Tesh an tambaye shi kafin ya mutu ana cewa daga cikin ni'imomin da Allah ya yi ma wace ni'ima ce kake kake baka mantawa da ita yace in ban da ni'imar addini ni'imar addini awwalan yace hadhihi hi akbaru ni'ma allati yan'ama Allah ta'ala ala 'abdihi ni'matul islam wal iman wannan Allah ya bani ni'matul din ina gode ma Allah kan wannan ina fata Allah ya bani sabati sai aka ce ni'ima ta biyu fa yace daban da ido ya ce wallahi na gode ma Allah da ya saban da ido aka ce a dama sun ce ya ce ina yaro Allah ya sa ina rasa ido ba na ma gane ko kala ba na ganewa ja kawai na sani shi ma ja saboda rigar da na sa ranar da ciyan ido ya saman ja ce don an muka je makaranta aka yi mana maganan kala ba variation mama nan aka ce ahmar sai ta ce ahmar ka shakali a wannan hamisa ka yau ma a asbata maradar a wannan kamar rigar ka ranar da ka zama abin nan marar lafiya ka zama mai ciwo dan zama maridon sai ya tuna da ja a zuciya shi ce amma ban da ja ban ya tuna da kalan komai to kai ko malam me yasa kake godewa da Allah ya baka wannan abu kace ka gode yace abu biyu ne yace na farko a nan duniya tunda bai da ido shi ba zai ga idanun azzalumai ba ce Allah ya hana ni ido ta yadda ba zan ga idan azzalumai ba ma ni ba na so in ga idan azzalumi ya ce na biyu Allah ya yi alkawari mana a lahira duk wanda Allah ya raba shi da idanun shi a nan duniya bai da ido sannan ya yi haƙuri to Allah zai musanya mai da aljanna ina fata Allah ya tabbatar man da wancan kamar yadda ya tabbatar man da wannan haka bin ba shi ma ya ce to kun ji ganin azzalumi ma matsala ne ki daga ganin azzalumai to ki daina zama da azzalumai to dai kun ji ina wannan shine abin da din ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال يا ما بال أقوام ولم يقل قوما يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له باع وأن شرط وإن اشترطت مئة شرط كودا عن شرطا تشرطي تريني وأن باستك المسلم باع دوكا نعم هكذا لوح أي بالعصا لوح بالعصا من بعيد wala tadribu biha lawih bil asa min ba'idin wala tadrib biha wannan karin magana ne yana da dadi ku rike shi kamar yadda aka cewa iyyaki ani wasma iya jara wannan saboda haka wancan shi ma baya ne ran da muka yi shi ko baya can baya ina ne ma wurin iyyaki ani wasma iya jara kun manta wurin eh wancan satin mhm yau ai ba sa kai ranar zaki faɗi ba kawai wurin zaki gano mana ya ke ce abin nan ba ehem ina bai gano ba ba ku gano ba ya ina ne iya sha'a ni wasu ba iya jara ehem dama wurin layi shi ma karin magana ne daga wanda ya ga dashi kawai ya ja layi wuri wanda bai gani ba ya bi mu da ko ehem mu dai mun gani ehem wata ka yi ki ce ki je ki wadi wadi wannan ki ce iya ki wasu ma iya jara shi ma karin magana ne wannan kaman ki ce hannunka mai sanda ne wancan shi ma wannan ɗin kusa hannunka mai sanda ne ya ƙara yi da wata sifa ka ce wai wai misali lawan bil asa ki ba da tsoro daga sanda ki kada ki daga nesa amma kake duka da sandan kada ki daga nesa sai dai kake duka yi barazana kenan kuma ajmalu an taqula li zawjatika almuhmila fi nazafati baitiha mi yafi kyau ka ce ma matarka wai haka za a gaya wa mata saboda ta ji daɗi kada ta yi matar da mutum yake so ta yi gyara ko ta yi tsafta a cikin gida ya ga kazama ce kudde ce mutum ne ya auro kuɗe kusan kuɗe ehe kazama to kazama wadda ba ta yin abin da ya cancanta to kuma ba faɗa za yi ba sai gwaje abin nan ba wannan wannan sai mutum ya ce mata in yana so ya gaya mata matan yanzu ma ina za gaya masu yau matan wayo ne ba su da shi yanzu balle ya masu wayo ba wata matar da bata da wayo da wayan su tangaram in ka ga wata tana yin abu kawai ba wai bata sani ba ne da gangan ne wai shi kungiyar da ya ce a ce wa mata fa ma ajmalu an taqula li zawjatika al mu'mala fi nazafati baytiha wanda bata tsafta gidanka ba sai ka ce mata ta ashe na inda sahibi fulan wa kana al jami' yuthni ala nazafati manzilihi jiya mun je gidan wani mun ci abinci duk wanda suka je gidan nan kowa yana yabawa a san tsafta gidan mace aka ce mata aka ce to filibabbun banza matsiyata to sai su zo sai su zo sai su zo nan gidan su dauko tsintsiya zo su yi mai wannan kun ji ba yadda ya ce raisa za ta za ta bata gane ba wai a ce mata wai jiya yanzu misali mai gida ya dawo ya ce raisa jiya gaskiya mun je gidan wasu abokai na mun ci abinci abincin nan ba karamin daɗi yake da shi ba kuma komi tsaf-tsaf komi gidan nan fes-fes an shashare kowa yana ta yabo kowa yana ta yabo a gidan da Allah yanzu wannan karatun malama sai shiru sai ta ma Allah ya ba mu iko na na ci haka to wa kuma ta ce shi yasa dama ai wannan ciye-ciyen abincin ni ba na son shi a tabi gidan wannan a cewa abinci a tabi gidan wannan a cewa a rika dawo mutum a rika mai wani ilambo ana mai kilbibi a gida an ji an cewa abinci wani gida ƙarshen ta ma abincin ma ka zo ka ji ba ma daɗi amma an dawo ana cewa wani abinci da daɗi wai har gida fesfes to su gida fesfes sai su yi ni su zo su share man nawa kaza kaza to mun ba za mu faɗi ba mu shiru kawai wa kana jami'u yasni aw taqulu li waladika ko ka ce ma danka al-mu'min lis salati ai fil masjid wanda bai salla gida ana ajabu min fulan kuji wai ka ce mai ni wane na burge ni ai fulan ai ibnu jiranu na dan makwabcin mu ma da nafsaduhu fil masjid abadan ba yadda za a yi mu zo masallaci ba mu ganshi ba gaskiya yana burge ni kunji al masjid ai wannan ka gaya masa yani iyaka ani iyaki ani kun ga sata an zanan a zina ce wa kun gani ku kowa baya ku nema kuka tafi kuna ta nema eh a bayan ba kun gani a gaba ba ku gani ba kuma ba iyaki a ni wasu ma iya jara ina nufin iyaki a ni wasu ma iya jara to gashi nan an ƙara iyaki a ni wasu ma iya jara shi za ku gaya wace kuna mai hannunka mai sanda iyaki a ni wasu ma iya jara kada ki je kina neman fassara shi ne shi yasa nake jawo hankalinku a wurin karin magana ne iyaki a'ani ma iya jara baki ya fassara shi da kin je neman fassarar shi a wurin wannan za a baki sai a ce maki karin magana ne proverb ne wannan iyaki a'ani ma iya jara ko kuma lawih bil asa min ba'idin wala tadrib biha shi ma karin magana ne irin wannan wa yahiqu laka an tas'al kuma ka samu ka tambayi wani ka ce limadha yakrahu an-nasu al-intiqad me yasa mutane suke son ba sa so a rika cin gyaran su wa aqulu innahu yash'uruhum bin naqs yana sa su ji naqasa iman kin tambaya wa kullun nasu yuhibbuna al kamal kowane mutum yana so ya samu kamala zakaru anna rajulan basitan arada an yakuna lahu shay'un ay tahakkumi an so an ce wani mutum wanda yake shi ordinary mutum ne amma yana so ya zama yana da hukunci ya zama yana hukunci kan wani abu fa umida ila ay turmisi ma'an fa amada ila turmisi ma'an sai ɗebo ma wannan turmusi wani abun nan ne ma haduhu ma wa thani ahmar ya ɗebo mai ruwa ya ɗebo ma wannan turmusi din shi ruwa shi kuma ruwan ɗaya kore ɗaya kuma ja ya gaishe jaja jaja wa ba'ahuma bil ma al ya ya kula da su da wannan ruwan mai sanyi ya ba su ruwa mai sanyi sun majalata linnasu fi tsarki sanai tare mutane waje ala ya sihu ma'un baridun majanan ruwa mai sanyi kyauta fa kana al-watash yuqbalu masu jin kishirwa suka zo waye tanawalu al-ka'sa li yasubba nafsihi li yasubba ay nafsihi wa yashrab saboda ya zuba ba shi ya sha fa idza ra'ahu sahibuna ay qad tawajjaha liturmisi liturmisi al-akhdar idan ga wannan ya zo ya zuba abun nan ba ya je wajen inda ya sa kaman wurin ruwa inda ya zuba shi cikin wannan koren abun ya je sa kaman turu kaman kice wurin zuba ruwa kaman jar ko kwano abin nan ba Kala la la la la qala lahu la ishrab min al-ahmar kasha ay fa yashrabu min al-ahmar sai sha wa idha aqbala akhar wa arada an yashruba min al-ahmar idan ɗaya ya tafi ya je ya sha shi kuma sai ya ce la la la lahu ishrab min al-akhdar kasha wancan kore fa idha atarada ahaduhum wa qala mal farqu idan ɗaya ya ce masa menene bambanci da zaka ce in kai mutum ya nufi wannan wurin zuba ruwan ka ce ya sha ya sha kore in wannan ya tafi ka ce sha wancan ka ce ga mai sanyi in mutum ya nufi nan kuma ka ce ga mai sanyi qala ana al-mas'ulu anil ma ce ni ne fa wanda za tambaya game da ruwan yujibuka hadha an-niza au ai wannan tsarin zai dauke ka au menene naku au dabbir li nafsika ma ko dai wannan tsarin yayi ma ko kuma ka demi kanka nemo ma kanka naka ruwan da kanka innahu shu'urul insan adda'im bil hajati ila i'tibarihi wal ihtimami shi ai shi dan adam kawai yana so a kula da shi ne din sa wai shi yanzu yana ganin in ka zo kan wancan sai ya ce maka koma ka sha wancan to ba ka bi umarni ba ya zo da baba yana so ya rika hukunci ba ne a ce mai shi wane ne sai shi dan adam yana so ya zama kawai yana alƙalanci a abu ko da ba abun gaskiya ba ne yana iya ce ayi yi wani lokaci mutum yana zaune a cikin gida yana zaune ga wani abun nan kusa da shi sai ya ce mai koman shi ko ya ce a ɗauke akwai abin da ba zai iya ba ciki amma mai yake so iko yana da iko zai iya cewa a yi zai iya cewa a bari shi nan shi ne kawai abin to wannan lahalatun wa zubabun idan kika auna kudan zuma da ƙuda a wuri ɗaya akwai bambanci kullu kal nakhla taqaw ala tayyib ai kun kan nahla yanzu in aka ce ki auna da zuma da kuda wane yafi Da aka ce kullum mutum ya zama kaman zuma ne shi yasa za ku ji a karin magana ana cewa mutum ya zama kaman zuma kada ya zama kaman kuda domin ita nakhla ita zuma ta qawa ala tayyib wa tujawizul khabith ita zuma tana hawa ne akan abu mai kamshi ko mai dadi duk wani abu mai wari ba ta son shi wala taku yatba'u al-juru kada ki zama kaman kuda ke rauni kawai kike bi wanda ya zama kaman kuda sai rauni yake bi ayyaba ya kada mutum ya zama kaman kuda kowa ya kokari ya zama kaman zuma ba ta hudda sai da abu mai daɗi ba ta hudda sai da abu mai kamshi in ta tarar da mai wari sai ta tsallake kada ki zama kaman kuda duk inda ya tarar da gwalando sai ya hau nan za a tsaya subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم عظمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا